To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wabarakatu jama'a masu larina na kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a masu saurari na akwai magana da ya very important da nake son a madan tattauna. kun san ni mutum ne da ba na son asiri yana fita ban taba yin haka ba amma abin da na fuskanta na gani wai rufa asirin mara mutunci wanda kake tausaya mai kake gani a wannan maraya ne maƙaryaci mayaudari hasara ne ah, yaro nan da kuke ganin shi yaro nan sani tukur ya zo mini ne kun sani da shi shekara da shekaru ya zo mini ne da suna shi maraya ne ashe mugun maraya ne <laughs> wa akwai mugun bako ashe mugun maraya ne to amma ku deji abin ya dade yana ya amma yau za ku ji full story mayaudari ne yaron nan mugun yaro ne makaryaci ne kuma yau za ku ji shi yau ina gani bai taba tsammanin ina da su kuma ina da saman saman su ba abin da sa ku ga nake magana haka ai mutane da yawa suna shin dobe da important shin kyale su to amma akwai wasu ai sun san in sun yi kai ba sa'an su bane shi yasa ba za ka fito ka zo ka zidda mutuncinka ka yi da su ba a irin wayannan yaran ka zidda mutuncin ka kare ka ɗauki mutuncin ka saka ai ya san ba zan zo in zo in yi ba shi yasa wala Allah yake ai ya dade yana yi akan YouTube bana kulash to amma ku dai ji abin da ya faɗa duka ba saboda komai ne yaron nan azzalimin yaro ne amma ku dai ji kaɗan ɗan kaɗan cikin abin da yaron nan ya yada shi in turo muku buga muku tun farko ku ji jama'an kuna ji ku zana mini yadda. yes, addini in mutum bai sani ba ya kamata ya sani ah, wannan shafin da kuke ganin bari mu yi misali da zai tabbatar muku da cewa ana harka ce ta kuɗi ko kuma harka ce ta wasu buƙatu don cimma da ake yi don cimma wasu bukatu da ake so na manufa da ake so a isarwa. Ah, akwai wani malami na bangaren izala wanda yaran da suke zuwa su kare da a shafin yawanci suna cewa malam musu ne shi malam musu ne shi. Ah, wanda ana kiran shi a jihar Kaduna yake ana kiran shi da malam Musa. To na san wannan malam Musa din da kuke gani. Sun taɓa yin tattaunawa da shi da wa'innan yaran nasu akan ba za su kare zuwa wannan shafin ba. in ka taɓa tambayar kanka me dalilin da ya sa wannan shafin kuma ya ci gaba da zuwa yake ƙara zuwa na farko kenan shin na biyu ka san menene dalilin da ya sa da ya ci gaba da zuwa shafin ya daina taɓa yan ɗariƙa na biyu kenan na uku shin kana da masaniya akan cewa menene hikimar da ta sa ya nace a jikin wannan bawan Allah mai shafin gardama wallahi zan gaya muku gaskiya magana sai ta kuɗi harka ce ta duniya harka ce ta san duniya harka ce ta san duniya ban tsaye muku dukkan wani malami da kake gani yana zuwa yana kumfan baki a wannan shafi da sunan wai yana karanta da mutane yana faɗakar da mutane a kida wa ya mutu wa ya tashi dukkan ije wannan magana harka ce ta kuɗi harka ce ta neman duniya kawai ah, kamar yadda na faɗi sunana Muhammadu Sare Tukur ina cikin wa'inda da ina adimin a wannan shafin ah, sannan kuma duk wani abin da nake faɗi akan wai harka ce ta kuɗi ko ka sha maganan wai baki ne kawai a'a ni ni ina cikin wanda na sha tura musu kuɗi harka ce kawai ta kuɗi ake yi sannan shi wannan mai shafin na sha gaya masa akwai to jama'a dan kaɗan kenan da kuka ji a ciki abinda shi wannan yaro yake yake faɗa wannan yaro ah, kaga akwai wasu kaman wawaye ne me yasa nake cewa haka Eh, ba su san alheri ba ba su san abin da yake shi alheri ba shi yasa in mutum in suka ga mutum yana yi wani alheri ko su da kansu kana yi musu alherin ma shi suna tsammanin ko kana tsoron su ne kake musu alheri ko akwai wani na rasa eh, wato mutum bai sa abin da yake shi wai ka ba da sadaka wai ko ka yi alheri ba eh, shi yasa in ya ga kana alherin ko ka ga wani ya yi alheri ni kuma na fi so in zan yi alkhairi da mutum ya zama sirrin tsakanina da mutum saboda mutum baka san gobe ba wannan yaro ba komi ba ne yaron nan ya zo mini a suna cewa shi maraya ne ba uwa ba uba to ni kuma da naji maraya shi naji yaron nan jama'a wasu ga hoton shi yan tiktok na tura muku na na bari na bari na turo muku da hotonsa ga hotonsa 'yan tiktok kuma da kuke tambaya gashi nan 'yan tiktok kun gani ko to wannan yaro ya zo mini da suna cewa shi maraya ne yau akwai audios da yawa ku samu hakuri zan play muku audio ku ji da bakinsa da bakinsa ya zo min da suna cewa shi maraya ne to kai maraya ne wai ba uwa ba uba shi yaron nan yana yake gaya ma ni sarki zaki wallahi na ci yana gagararsa kuma ni tun na program na a Ghana kuna gani muna taimakawa jama'a muna taimakawa bayan Allah kuma ba lalle bane wanda zaka taimaka in ka taimakawa mutum wani in yafi karfin mu shi mu kawo kan Facebook kowa ya kawo tallafinsa ni ma in ba da nawa a tim kuma kowa 'yan facebook nan kun mini shi za ku mini shi haka muna taimakawa jama'a shi yasa shi ma irin kan da ake taimakawa jama'a da yake cewa wai harka na kuɗi alhamdulillahi cikin su duka gaba ɗaya ba wanda zai taba cewa ya turo min da kuɗi shi dai a ce ni na tura maka da kuɗi alhamdulillahi kowa ya sani kan facebook din nan shi yasa abin da muka ga a'a ya fi ƙarfi na ba zan iya yi ni kaɗai ba saboda jama'a sun yawa saboda akwai sa'in a rana wallahi mutanen da ke zuwa neman bukata suna iya su fi goma a rana shi yasa wani in nayi nayi shan ah, naka bari mu fito in ya ce tun da ma da niyan suna zuwa a fito da su kan Facebook ne to ba kowa ake yi a fito da shi kan Facebook ba abinda ya sawaka maka kake ganin cewa ba shi ka fito da shi kan Facebook ba shi ka bayar to wannan yaro sani tukur na gode maka malam garba Allah ya saka maka da alkhairi wannan yaro da ya zo mini cewa shi maraya ne ba ci ba sha ba uwa ba uba to kan da nake naga yake mini hidiman kira kullun she ya gaishe ni shi yasa she na jawo shi kusa da ni da na jawo yaro nan kusa da ni in wani aika ne shin ce yaro nan ya je yayi amma fa ga malam garba Allah taimaki malam garba da duk abin da zan yi malam garba yake mini duk abin da zan yi malam garba yake mini ai ba wani mugun abu bane alheri ai ba mugun abu bane asiri mutum kana son mai rufa asiri Allah ya rufa maka asiri kai ma ka rufa ma wani asiri to amma she na farga cewa yaron nan lokacin duka ban ban gane ba yasa yaron nan wasu ababa na ga malam garba wasu hidimomin shayi yayi masa yawa to she in tura yaron nan don Allah je gari kaza je kai kaza je kai kaza akwai wasu ma ban taba sanin su ba shin ce je kai musu kaza saboda sun kira ni suna neman taimako dan Allah jama'a dan Allah jama'a aibu ne in wani na neman taimako ka taimaka masa eh, shi na rasa wasu 'yan Najeriya nan shi ka rasa musu haramun ne aibu ne in wani na neman taimako ka taimaka masa to yaron nan abin da sani jawo yaron nan shi na tausaya masa saboda shi maraya ne wallahi gashi nan ku ji kuma kun ji da bakin shi da bakin shi zai faɗi nan kowane sati she na yi ka kamar wanda ni na haife shi ma kowane sati she na tura wa yaron nan kudin abinci kowane sati ina tsoron ka ne ka ka dafa ka je min ne ko akwai aikin da ka sa ni nake eh, ka samu min nake samun kuɗi ne amma hatta kati na kira kati na kira she na sai wa yaron nan saboda ina gani maraya ne ba komi ba kowane sati ina aika wa yaro nan dubu ashirin wata sa'in dubu hamsin wata sa'in dubu goma ba wata ba ba wata ba kowane sati kowane sati shi na aika wa yaro nan dubu hamsin wata sa'in dubu ashirin wata sa'in dubu goma ba ko maraya ya ce mini shi maraya ne hisa shi na tausaya da wannan maraicin yaron nan nake wa yaron nan alheri ashe yaron nan yana yana mini zamba ni ban sani ba amma shi akwai wasu kusa da ni irin su Muhammadu Awal shi suna gaya mini sarki ka yi hankali da yaron nan saboda yaron nan akwai maganganun da yake faɗi bayan ka to ni kuma shi bana son na ji saboda bai mini komai ba ban ja bakinsa ba na yi tafiya da yaron nan tsawon shekaru shi yaron nan yazo yake gaya mani yaron nan sarki sani tukur shi yazo yana gaya mani sarki zaki akwai audio ina son kare magana ne in play muku duka kuji yaron nan shi zo yana gaya ma ni sarki zaki cewa sarki uh, yana aiki amma aikinsa baya ci mutane ba su zuwa shi na ce ko shi ce eh shi na ce me kake yi wai yana ɗinki to dab da za shiga uh, za yi wani uh, taro su malam ah, malluma na bauchi za yi taro shi na ce kowai e eh. shi na ce to ɗinkin kake yi kuma mutane ba su zuwa to amma ai tun da ni na ba baka kuɗi ba damuwa kai dai ka ka yi hakuri a wuri ya zo kwanta mini kaɗan na samu maka kuɗin da za ka yi aiki da shi in bude maka aiki kana yi kai ma ka samu na ci kaci ko kuma a in na dawo gida gana ka zo mu yi aiki tare wallahi alkawari ni da yaron nan kenan ya mini godiya a'a bayan haka she yaron nan uh, me ya faru yaron nan she na tura masa da wani kuɗi ya je ya ba wani to na san shin ya kira mu tsakani da ni da shine ko shin bai da hanyar da zan yi tura kuɗi kuma kun san america a nan in za ka tura wani kuɗi ina ma western union ko kuma eh, cikin account machine direct kuma ba kowa yake sa inda na ga na samu sauki zan yin tura shin tura ina yin ba yaron nan kuɗi ce ya ajiye duk wanda suka zo neman bukata wurina to ba she na je western union ko kuma she na je na tura kuɗi ba a'a na san akwai inda kuɗi yake ajiye wani wata taya ta zo ko kuma wani malamin ko kuma wani ne yana da masala ko wani bukata she in ce a'a sani turawa wannan kuɗi wannan alheri tsakani da Allah da annabi kuma yana mini zafi yana mini ciwo ina wannan magana saboda sirrin ne amma abin da yasa kuga nayi wannan magana ya je yana ta tattauna eh, harkan kuɗi ne shi yasa ku ga nake in ba ka wannan astaghfirullah lazim ai ba ma lada ciki mutum kai abu ka zo kana ba ba lada ma ciki kama ya fito ga sharrin da yake yi ne sau wasu sharrin in ka zauna kai shiru shi ka ga wasu masu ji shi su zata a ah, ashe gaskiya ne saboda a ah, me yasa yayi shiru amma za ku ji da bakin shi duka shi na ce to za ka yi wa mallum ina son kai wa malluma ɗinki domin ba ya ce ba aiki fa domin in samun masa aiki in samun masa kuɗi a aljihunsa kawai ba domin ina so ba ne shi ce a ah, sarauta wallahi turo shi na ce malluma nawa ne shi na ce su kidiya malluma nawa ne shi aka kidiya malluma shi na tura shi na tambaye shi to yanzu kai da ka dinka shi ce eh in ba ka an zaka sai wa mutum riga akwai da zaka je ka sai ni riga na dinka ni gana ke dinka mini a gana ne ake dinka mini riga zan iya in saya akwai da ake ware dimi da siya amma a'a ba saboda wannan saboda in taimaka ma wannan yaro saboda in taimaka ma wannan yaro kawai shi yasa shi nake son shi ya dinka domin in kuma biya shi ya samu kuɗi kawai shi na ce masa ya je ya tambaya da yaron nan ya je ya tambaya shadda she yaron nan a wannan lokaci yaron nan ya zo ya ce mini wai shadda kowane ɗaya wai dubu arba'in arba'in lokacin na bar ya ɗinka shaddodi kamar na bar ya sai shadda kamar wurin wallahi shi dai su malam garba su tuna min goma sha biyar ashirin na manta kamar ashirin ne ko goma sha biyar da na tura wa yaron nan kuɗi shi yaron nan ashe shaddodin da yaron nan ya je saya irin shaddodin dubu ɗaya ɗaya ɗaya ne irin shaddan 1000 naira 1000 naira amma ni ya karbi dubu ashirin dubu eh, eh, suna shiga arba'in arba'in kan kowane shadda a wurina kuma she ya ce wai in zai ɗinka wa'annan shaddodi kowane shadda guda zai ɗinka zai karbi dubu shida kowane shadda dubu shida A kan ni na ba shi kuɗi kowane shadda dubu arba'in arba'in amma kaga yaron nan je kawo shaddodin ya sunan shi nan ashe ni ba ni nan dai su da suka gani suka suka test suka ce shaddan ga bai wuce dubu ɗaya ɗaya ba amma lokacin ba wanda ya gaya mini lokacin ba wanda ya gaya mini ga matsala she dai a'a da kuma aka raba she shi kuma yaron nan ɗaya ɗaya yaron nan guda guda yaron nan yaron nan guda guda she shi kuma she na gaya wa wasu mallumman da ba su samu ba especially wasu mallumman izalan da ba su samu ba wasu malluman da ba su samu ba ba ba su ba she wani ke a ah, ai mun ji kai alkhairi kai ba wani kaza to mu baka ba mu ba wani ce mu ka ba she za she na ji kunyan wannan she na feel guilty she na gani kamar a'a ai gaskiya ne in an ba wani ya kamata a ba wani in an ba wani ya kamata a ba wani yaron nan ashe duka shi ke haddasawa duka shi mun shiga cikin watan azumi za shiga sallah shi yasa shi nace to ba damuwa duk waɗanda ba yi musu ba da kuma a'a wasu ma wanda ban san su ba eh ba su di eh, ban san su ba amma da suke neman irin wayannan bukatu je kai musu dinki gaba daya yaron nan she ce mani wai shaddodin da aka saya ba ga mini komai ba fa wannan lokaci kuma shi da kansa Allah zai kama shi shi ya zo yana ce manni sarki zaki wai shaddodin da aka je aka saya a da yanzu ya san inda za a je a saya a cikin kasuwa bundle din nan gaba daya za ya same shi kan dubu goma goma goma goma sai na ce ah dubu goma ah shi dai ai ya zo mini sauki amma shi na tunani ah abin da aka saya dubu arba'in a da to yanzu dubu goma goma shi na ce ah to in dai dubu goma goma ne zan turo maka da kuɗi ka fara sayan guda guda ashirin yanzu amma muna son ka ɗinka guda guda hamsin duka manyan kai ka duka guda guda hamsin nake son ya ɗinka amma zan fara tura masa da kuɗin da zai saya ya sunan shi nan dubu goma goma shi kuma ya dawo yana ce mini a'a akwai kuma masu kyau da ya taba ɗinkawa wannan kuma dubu goma sha biyar shi na ce ok to bari zabi wasu mallumman da zaka ɗinka musu na dubu goma sha biyar saboda ai abinda muka saya dubu arba'in akwai wanda ya zo ma dubu eh, goma sha biyar irin shi daidai inda ake zuwa ake sara akwai na dubu goma to ai gara an je inda ake saran aje a so da yawa saboda a samu kuma a ɗinka a mutane da yawa shi na tura wa yaron nan kuɗi to kun san dubu goma goma da dubu goma sha biyan ƙarshe ya ƙare shaida na cika shaida na cika mu koma gidan jiyan wannan dubu arba'in arba'in haka na biya haka na biya aka dindin kawo mallum she wurin she wasu mallum suka kira suka ce a ah, wasu ba duka wasu suka ce a ah, sarki zaki da wasu ba ma mallum wasu ba ba ma mallum bane wasu ma wasu wuri ne suka kira suka ce sarki zaki ai shadda nan da ka dinka da aka dinka mu da kuma gashi nan gashi nan na ce ko ko shaddan ba mai kyau ba ne shi na ce a'a shaddan ba mai kyau ba ne an ce dubu goma sha biyar da dubu goma amma ƙarshe na ƙasa ƙarshe shida na ƙare kan dubu arba'in arba'in ya daya shaddan dubu arba'in ba kuma na ɗinka kaman wurin shaddodi kaman na bari ya ɗinka kaman hamsin shaddodi kaman hamsin ashe yaron nan irin shaddan dubu ɗaya ɗaya ke zuwa ke sai kuma kowane shadda shi in ba shi dubu wai ya caji na kudin dinki dubu shida shida haka nake tura wa yaro wurin wurin raba shaddan eh, eh, wurin da na dan bari yayi na uku shi na bari shi na jarraba shi na uku shi na bari ya dinka shaddodi kaman goma kawai bai da yawa shi na ce ba wasu malluma akwai malamin da ba malluma ba sau wasu ba malluma ba ne wasu su ba malluma ba ne na ce ba su sadaka sadaka ne sadaka ne da na ce ya ba su amma akwai wanda na bar ya ba shi guda biyu to wannan na ce masa in aka ba shi a turo mini ya turo min da ɗaya wannan na ce masa a'a ni ke so akwai kuma wanda na bayar a turo mini a shi ne sani saboda ina so in gani abinda ake faɗa abinda aka faɗan gaskiya ne abinda aka faɗan ina so in ci in gani gaskiya ne shi na ce a turo mini na bar aka tura har Ghana da aka tura har Ghana na bar aka turo mini America nan to tun wannan rana ban taba sa yaron nan kuma ban gaya mace ban masa komi ba ina kallon shi da shi ne ban ce mai komai ba domin maraya ne kuma alherin da nake masa kowane sati kudin abincin da nake tura masa ban yanke ba ban hana ba ban yanke ba kuma ina yi masa amma in ce yayi wa wani dinki ban sake ban sake sa shi yayi wa wani dinki ba na rasa ya wasu 'yan Najeriya nan na rasa ya ya, ya kuke da ya, ya suke da ir na rasa ne abin na bani mamaki ne wanda ya maka wanda ya taba baka ruwa ka sha ka taba ce masa nagode ai wannan ba wannan mutumin ba abin sharrin ka bane ba irin mutanen da zaka yi musu sharrin ba irin mutanen da zaka zaka aibace su bane saboda ka taba ce masa a rayuwanka ka taba ce masa nagode amma kaga abin da suke yin nan duka wani malami ya fito wani ma aure ma wallahi ba, ba ka faɗa amma shekararsa su ne wayo suke son su tozar yanzu kowa ya yi wallahi ina kyale su ne kowa ya yi wallahi shi na fito kowa ne ne ya yi shi na fito masa ban take cewa yaron nan ya yi ɗinki ba kuma amma alheri dai tsakanina da shi saboda maraya ne wannan ina yi masa ina yi ban yanke ba to bayan haka she shi wannan yaro guda gudan wannan yaro she ya kira ni video call cikin dare yana kwance yana zaune da ya kira ni ya ce mini sarki na kira kan gai da kai ne shi na kira video call shi muna fira shi na ce ah ai wurin ku karfe biyun dare ke kenan wai wallahi sarauta ban kwanta ba amma bayan shi haka yana ci ah gabanin aje wannan kun tuna in kun tuna shekara biyu ko shekara ɗaya shekara biyun baya akwai wani masallaci da yaron nan ya zo ya kawo mini wai za a gina wai za a gina a zariya ko ina ne shi na zo na saka akan facebook za a gina wannan masallaci muna neman taimako a ƙarshe ni na ta aika da kuɗi in ba yaron nan a je a gina masallaci ah shi ga kan da wuri yake haka nan ne daidai ah, kullum ina ta ba yaron nan kuɗi masallaci ba wani improvement shi da zuwa wani aiki kaɗan a wuce a je a kawo wani ƙasa a ina kuma tutura ma yaron nan kuɗi masallacin nan ba taɓa ƙarewa ba fa in za ku shaida ko in gani kan kwanaki two years back ina ta tura kuɗi ina ta tura wa yaron nan kuɗi masallaci ina ta tura kuɗi masallaci ba taɓa ƙarewa ba shi na ce kai domin ababen da nake turawa ya kamata a ce an gama wannan masallaci a an yi fentin masallaci amma yaron na masallaci ba taɓa karewa ba kuma na ta tura kuɗi cikin akawun ɗin yaron nan shi na zana fita harkar masallacin na gari kamar nawa ba gaskiya wurin amma kun gani saboda mutunci da wasu ababa gashi ban taba ce masa me yasa batun masallaci me yasa in dai naga abin da yake yi naga ba gaskiya ciki ina fita harkan wannan abu ne kawai amma ba na ce masa komai wala Allah yana kallo na wawa ina ganin ka ba a ah, wawa ai da in an fada ya aiko da kuɗi in an fada na aiko da kuɗi dai ina kallon ka eh, kana kallo na rago ina kallon ka ciyawa ina kallon ka ina kallon ka wanda baka sami ni amma mutum kana yi ne saboda Allah ba dan yaron nan ya je yana ta tsiye-tsiyen shi kan Facebook ba wallahi har a mutu har in mutu da zan mutu da wayannan maganganu ni mutane suna har da in mutu mutu da irin wayannan maganganu ba da ƙara ba zan ba za ta bajiya baki na ba amma wasu sharin da wasu ababen in dai baka fito ka zo kai magana ba shi wasu suna zata gaskiya ne to abin da sake gana fito kenan kuma za ku ji muryar shi wallahi ina son ƙari magana ne za ku ji muryoyin shi duka anan yaron nan an gama wayannan ababen nan da za a yi shin ya kira ni video call da ya kira ni video call shi na ga yana zaune cikin kujera inda da yake dinkin inda yake dinkin cikin da shi ce baka zuwa kai kwana ne kai bacci ne shi ce mini ai inda yake bacci kenan wallahi shi na yi kwalla wallahi shi na yi kwalla harawa ya fito ne na ce eh inda kake bacci kenan wai eh wallahi na ce ya kake baccin wai kansa yake dibiyawa yake dorawa akan mashin eh, wani ba ma mashin mashin su bane mashin wani yake dorawa da inda yake zaune a nan inda yake zaune nan inda yake bacci kenan kullum wallahi shi ne hawaye ce, sani inda kake bacci kenan kullum kana tare da ni she ce eh sarauta she ce ba shi ba ne ma she ya haska ya juya kamar she ya haska shi na ga wasu kwance wurin shi ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi na ce masa sani zan ba ka kuɗi ka je ka kama ɗaki ka kuma gyara ɗakin kana bacci a ciki shi ce mini to ya ji ya yi mini godiya wallahi da ni na wannan magana she ajiya mai ɗaki na matana tana kusa da ni kan da ta ga na yi hawaye na tausaya wa wannan yaro na yi hawaye wallahi ta ce sarki na ce na'am wai kuɗin ɗakin nan ita ta ɗauki nauyi ita za ta biya kuɗin ɗakin shi na ce mata na gode she na ce masa to in ka kama ɗakin gyare-gyaren ɗakin a sai katifa da komai zan baka kuɗi da sassafe muna tashi bacci shi na ga yaro nan ya yi mini message ya samu ɗaki na ce nawa na sha'afa kamar dubu dari ko dubu na sha'afa ne amma ajiya ta bada wannan kuɗi gyare-gyaren ɗakin da komai shi na tura wa yaron nan dubu ɗari biyu 200,000 naira ya ce ya samu ɗaki wani shekara wai dubu ɗari ne ko dubu na na sha'afa amma a sai katifa a sai menene shi na tura wa yaron nan dubu ɗari biyu je ka kama je ka gyara ɗakinka na ba yaron nan kuɗi sati biyu Eh, sati ɗaya daidai ko kwana uku ne shi yaron nan ya kira ni da ya kira ni shi ya ce mini sarauta shi na ce na'am ai ka yi mini alkawari za ka samu mini aiki shi na ce eh ina son in samu maka aiki ka yi shi ya ce mini wai a'a abu biyu yake so a rayuwarsa shi na ce menene wai akwai wani wa'ansa wani yayansa wani wa'ansa bai da aiki amma yana son in samun masa da aiki shi na ce insha Allahu zan yi kokari in yi magana da mutanen da na san su a Najeriya amma in a Ghana ne ai da ko ni wuri na zai yi mu yi aiki tare amma a Najeriya insha Allahu amma lokacin duka ni ina ji da shi shi kai ba kare da kai ba balle wa'anka kai ba kare da kai ba balle wa'anka shi na ce ba damu shi na ce masa to yanzu ɗakin nan ka kama shi ce wai akwai na biyu kuma shawaran da yake son yi shi na ce wani shawara wai yana son kuɗin da na bashi ya je kama ɗakin nan yana son ya je kama shago in ya kama shago she in zuba masa kaya cikin shagon kuma cikin shagon zai iya yana bacci cikin shagon shi na ce ka yaro na Allah maka albarka na ce masa kai tunani mai kyau na ce masa kai tunani mai kyau za ka kama shago shi nace kai tunani mai kyau nace to je ka kama shagon nan in ka kama shagon nan me za ka sayar shi ce wai zai iya sayar da irin yan gyada yan kaza yan kaza shi nace a ah, irin wannan eh, ni da eh, eh, malam junaidu mun taɓa irin wannan fira haka ne sannan kuma har na tura da kuɗi ba a yi irin wayannan aiki saboda malam junaidu ba malami ba ne da yake zo kuma yana ya sunan shi nan aiki yana malanta malami ne kuma yana aiki yana business shi tambaye ni to ya ake nace a ah, malam Junaidu gaskiya ne amma ban ji ban ji shi ba dai yanzu amma in aka saya ana ajiyewa an aka shiga rani ne ko menene shi a siya shi sa shi ma yana da kyau ne ci zai to muka yi wannan fira da yaron nan bayan haka kamar sati da ya karu a kai she ni na kira yaron nan she na ce sani ina jiran ka ka kama shagon saboda akwai kuɗi a hannu na wannan lokaci inda ya kama shago in tura masa ya saya kayayyaki yana siyarwa wallahi tallahi wallahi billahi la ilaha illallah da na ce mai na ka kama shagon kaza kaza ah, wallahi sarauta wani bukata ya kama na kashe su kai da za a taimaka maka kama shago ka kama daki kana bacci ko baka samu ma maganan kirki kana min ka ce min wai na kashe su an ba kuma na sha aikan shi je kai ma wani abu kaza wallahi shi ce min ya kashe su she ce min ya kashe kuɗin shina ya ka kashe su ka kashe su ya ka kashe su ka kashe su shi na ce masa kuɗin da na baka kama ɗaki ka kama shago ɗakin ka kashe su shi ce wallahi sarauta bukata ya kama ni Iza na kashe su mutum ka gaya mini wanga magana shi na ɗan ja baya kaɗan ban sake kiransa ba in yi mini audio ba na tanka shi ba na kula shi na masa haka ne domin ya shiga cikin hankalinsa shiga cikin tattayinsa cewa kamar ya yi kuskure kuɗin da nake tura masa kowane sati na hana na dena uwa ɗaya uba ɗaya ne dole ne a kai na she na yi maka dole ne she na dena na dena matsalan yaron nan kenan fa to da na dena na fita iskan yaron nan a'a in muna program a da akwai wani fake account wannan fake account din nan fake account din nan yana zagin kowane malami sunan shi yaro nan sani tukur sunan shi sani tukur amma shi create wani fake account sunan wannan account S Zaria to wannan S Zaria nan tun ku tuna ku duba fa lokacin da nake taimaka ma yaro nan da Musa Babadu amma wannan account in muna program wannan account yana zagi na ya zagi malamin Izala ya zagi malamin Darika ya zagi malamin shi shi wannan account yana zagin kowa akan facebook shi ban san akauntin yaron nan bane hisa akwai lokacin da aka zo aka kulle account aka zo muka samu problem aka hack account dinmu na facebook an hack account dinmu har da ni account dina aka aka hack hisa she na neman account din da zan shiga kan facebook in ga menene shi na kira yaron nan na ce ina so in ga wasu ababa an hack account dinmu da komai amma ni biya na bana create fake account ina son shiga wasu ababa da Allah zai kama yaro nan ya turo min account da zan yi hau in ga abin da ke faruwa kan Facebook wannan yan zariya nan da yake zage mu kullum yake zagi mu yake cin mutuncin mu ya zage malluma ya zage kowane malami wallahi da Allah zai kama yaro nan a zalimi she turo min da wannan account in shiga ji da nan gani shi nace eh ba wannan account ke zagi na kullum ba ashe ne da nake tausawa yaro nan ina taimaka ma yaro nan ashe yaro nan gaskiya yaro nan zagi na yake ba gairin ba dalili da ya turo min wannan account da na gani nace kai ka Allah ban ce masa komi ba kawai shi na ce masa ban shiga ba sannan ban shiga ba na ce masa ba komi har aka bude account shi yasa da aka bude muna account mutumin farkon da na fara cire shi da yaro nan yana cikin admin ina kawo ku Allah zai kama yaron nan mutumin farkon da na fara ce ma injiniya ka cire shi cikin wannan da naga yan zariyan nan ana bude muna page da mutumin farkon da na fara cewa a cire shi yaron nan na ci a cire shi a cikin admin amma kun taba ganin na zo na faɗa a'a ina ganin bari rufa masa asiri ba saboda kuma saboda maraya ne saboda maraya ne ba uwa ba uba ashe yaron nan mugun maraya ne ba uwa ba uba na ce bari rufa masa asiri injiniya kawai na fara ce masa cire wannan yaro ciki injiniya ce mene ce ah, ba komai ne ko injiniya ban gaya masa abin da yaron nan yayi ba aka cire yaron nan ciki da aka cire yaron nan ban taba ba ba wanda ne a baki na ba wanda ya taba ci kuma shi da kansa shi da kansa ban gaya masa ma na san abin da yake ci ban gaya masa cewa kamar shi na kawa shi yazo yana zagi na da wannan akan ban ce masa kuma amma shi ina kallo su da shi kawai ban ce masa komai ba amma abin da nake bashi kowane sati abin da nake aika mai in za a taimaka wani taimako in bashi kuɗi in ce ajiye kuɗi jimillan kuɗi aje wurinka kowa ya zo neman taimako a wurin na shi cire ka bashi cire ka bashi na hana na kulle wannan yasa da ya ga irin wayannan kudaden bai shigowa yanzu shi ya damu shi ya fita cikin haicin shi cewa kamar ya taba turo min wannan account na san wannan account shi ne ni na san shi ne shi ya manta kuma da Allah zai kama shi in kun ga ga waya na nan abin da yasa ban download na yan download din saka a amma ai za ya ce ai ka cire ni ka sa ah, ina son ku gani a kan waya ku ga sunan shi eh, za ku ji komi yaron nan mugun yaro ne mugun, mugun maraya ne yaron nan mugun yaro ne ku ba second tsaya za ku ji komi komi za ku ji mugun yaro ne wallahi Allah ce ka tausaya wa marayu kun ga kun ga a nan bari shi na juya kamaran wala Allah ku gani da kyau shi na juya kamaran wala Allah ku gani da kyau yan tiktok ga shi nan ku kuna gani ko na juyo muku eh, Allah sa kamar ya juya ehe jama'a in kuna gani kun ga in kuna gani da kyau ja Allah ku barin sani kuna gani da kyau aha kun ga sani tukur ko kun ga gashi nan ko sani tukur kun ga nayi blocking shi ko to gashi na shiga ciki ko na danna sani tukur ko jama'a kuna gani da kyau gashi nan sani tukur to she ku duba a nan hoto na saka kan facebook ai na screenshot na turo masa hoto na saka a kan facebook wake ta zana min dole ma zana min ku dena hoto na saka kun ga hoto na da na saka hoto shi kowa don Allah mai su zana min don Allah ku bari ku bari kare abin kun ga ga hoto ga page dina personal page ne sarki zaki shi na saka hoto na akan facebook da Allah zai kama shi ku duba gashin nan ga kun ga na farko S Zaria kun ga sunan da eh, fake account din shi dake zage-zage mutane kenan ko kun ga gashi na S Zaria ku ga abin da ya rubuta ku ga abin da S Zaria ya rubuta wai Allah ya karya mayaudari mayaudari ka karya masu yin karya domin uh, neman duniya kun ga abin da ya zo rubuta mini kun gani ko kun ga abin da ya rubuta ko okay very good to yanzu ku bari mu je mu ji abin da kun ga abin da ya rubuta kun gani gashi nan 'yan tiktok kuma kuna gani S Zaria wannan fake account da nace yana zagin kowani malami da muke program da shi akan wannan shafi amma shi yaron nan ina gani bai san da wayan na ba shi ne mala ali Allah saka maka da alhairi she ya kun ga gashi nan S Zaria sa da naga haka kawai ba kuma na sanar da shi karshe na na tura masa karkashin she na zana nagode sosai abinda kawai na ce masa kenan ban ce masa komi ba ba abinda na ce masa da na tura masa zagin da yake ai da ban san me zagin da ban san me fake account din da na gane shi ne kuma ku duba date 22nd May May 22nd May 22nd tun cikin May da na ga haka shi na tura shi na screenshot kan Facebook domin in ya gane yanzu na san abin da yake ciki yaron da ka tausaya masa kowane sati she ka tura masa da kuɗin abinci dubu da bakinsa za ku ji ya faɗi ina tura masa da dubu ashirin kowane sati wata sa'in dubu hamsin kowane ba wata ba kowane wata ba fa kowane sati wata sa'in dubu hamsin kowane sati wata sa'in dubu ashirin wata sa'in in babu in ce masa ga dubu goma amma na fi kyautata masa da wannan dubu ashirin ashirin ashirin kowane satin nan wannan na ɗauki cewa amma wata sa'in shin ce masa ma ga dubu, hamsin za ku ji da bakinsa duka za ku ji ana da na tura masa shi na zana masa na gode sosai she ya zo ya yi audio ku ji audio da ya fara yi kunga yaron nan komin yaron nan kudi kudi kudi kudi kudi abinda kawai yaron nan ya samu gaba kenan kudi in ba kudi shi ya samu inda za shi ya cuta za shi ya damfara ya yi cuta ya damfare muta abinda yaro nan kawai ya sa ma gaba kenan ba ba kyakkyawan maraya bane mummunan maraya ne yaron nan kai kana yi musu saboda Allah saboda maraya ne amma yaron nan mugun bakin azzalimi ne tun kan shaddodin nake bashi ya dinka wa manyan eh, ya dinka wa mutane sadaka kyauta tsakanina da Allah mutum ya taba kunyan kyauta ne ko haramun ne kai kai ka zo ka faɗa abin da kai nake baka mana ka ce wai harkan kuɗi kuɗi bai da lafiya abin da kawai dami yaron nan wannan halakan kuɗi kuɗi da nake bashi kowane satin nan da na yanke shi yake damun yaron nan amma ku ji da na zana na tura masa na zana masa kawai na gode abin da kawai na ce masa kenan ku ji ku ji audio da ya fara yi gashi nan da zana masa na gode ku ji audio da ya fara yi ga sabonka na Allah in kuna ji in kuna ji da kyau don Allah ku zana mini yes in kuna ji da kyau ku zana mini yes ta facebook Allah wani ya nufi ka kira tura gani ba na kira ka Allah ya saka gani ba sai wannan kuma Allah ya nufi ka sai ita kada Allah ya sauke wallahi abin da ya sa ne maganin ɗaya na faɗi ko wani kwamitin wani abu ne ya ɓata mun rai kuma abin da ya ɓata mun rai na taɓa gaya muku ba yake eh, akwai wanda suke magana banza da nobi ai kasan san ni ni ka san ni mai baka kariya ne ga masu zagin ka ko masu cewa mutunci ko masu faɗa maka wasu maganganun banza ko da kana kusa kuwa ko da ko baka kusa ko da kuma a ɓarayin da ka sani ko da kuma ɓarayin da baka sani ba a ɓangaren duk da ka sani da wanda baka sani ba ah, na kan baka kariya but to amma me duk shi dan adam dama ya kan kasance ne daga lokacin da aka ce ka na tare da mutum da kimarsa da darajarsa yana ta'allakuwa ne da magana sa kwaya ɗaya tsakanin ka da shi a da aka ce magana mutum tsakanin ka da shi ya kasance da yaudara a ciki ko kuma da gari a ciki to zai zama wanto kai da shi kimar ka kimar sa da wato kuɗaɗen da nake bashi ke ba mutane da ya yanzu da na dina ya bar basu shine wai yanzu kimansa da darajansa shi bai duba kimana da darajana da ka create fake account kake zagi na ba amma kai ka duba kiman ka da darajar ka da kai nake baka ba ma kudin ka ba da ni nake baka kudi yake ba mutane da yanzu ka daina ba su shaka ci gaba ai ka kama kanka ban na ba kudi kana cewa ka kashe su ba shaka ci gaba kana ba su gane a wajen ka da kuna tare da shi ko kuma masu gaggaya mun maganganu wanda wannan maganar da gaggana yi akwai wanda suke biyar ta private ta facebook akwai wanda suke biyar ta ah, wannan ta wasa wannan yaro mugun yaro ne banza da na wasu kuma wallahi barin kowa ba saboda gari wai eh, saboda ni kuma eh, ni ma ina jin zafi yayin aka taba ni saboda ni ma mutum ne amma tsawon rayuwar mu da kai da cikin abubuwan da kai suna kai mu alƙawari ba ɗaya ba ba biyu kuma duk ina riƙe su amma babu ba ɗaya da kai ba ah. wani kuma zai kira ka ya ce maka ai eh, da Allah ka taimaka mishi da abu kaza mun kashe ce mai baka da shi ya ce wallahi kai ya kake da sai baka da a mutu ya tashi ai kana tare da sarki zaki ai waye mutu ya tashi ai sarki zaki ya san ka ai ya ce ma duk abin da zai yi kai ke sa to duk irin wannan bangaren wallahi wasu na kira masu kiyama a banza wani ma ya zazzage ka <laughs> ci gaba mana in ka ce mai ai ba haka bane gashi gashi kun duk yanda zaka fahimta da shi wallahi ba zai gane ba sai ya zazzage ka kawai gani yake kariya zaka yi masa kula dai ai ya ce da koya kuri yaron nan ya push na to the wall ne shi sa ku gani mutum ka dade kana taba ni ni bana bana kula ka so na gani wani ma wani ma yana yi ma na gashi shi dariya ya kama ni amma yaron nan ya push na to the wall ne har ya zo yanzu yana sharing da kagi da ƙarya in ba ka ba wallahi da irin wayannan maganganu wallahi da har in mutu da shi ba mai ji wallahi amma ku ji kai kuma tsakani ni da kai ba san cewa wani magana ce ta yin aiki ta zo ka aike ni eh, ka can a so za ko yi kaza ba ka na gama ka cire kaza ka ɗin amfani da shi ba san da wannan ba ba san wani lokaci wani wajen ma an ni ke cire kuɗi na cikin kuɗi na in yi da yaro da ni nake baka kuɗin abinci kowane zati. yanzu ka ji magana wai ji magana shi wai ina yake shi ba wai shi yake cire kudin shi kai da na ba kudi kashe kai yaron nan inda <laughs> wani abu ba zai yi a lissafi komai kasashe ba zai yi ba ya kare shi mai kuɗi kai da ka turo kuɗi ka san dama abin da ka turo wani abin dole in za a yi <clears throat> saboda kila ba wani abu bane da ya wuce kila kuɗin mashin ɗari ko ɗari biyu da hamsin kawai kana ba bai wuce su ba dama ba sai ka sa shi ɗin wannan a lissafi wani lokaci saboda ƙila bai da yawan da ka ce sai ka sa shi a cikin lissafi to su duk ba su lura da mutum ke rayuwa da ba san duk da da ka faɗa haka ba san wani irin rayuwa muke da ba sani ba iyaka alƙawari ne kuma wanda ni kayi mun dama kuma baka cika su ba eh ban cika so na ba kuɗi ka kama ɗakin ka kashe su ban yi ma ko ban magana ba kai da kanka dole ne ma abubuwan da kai suna kai ma alƙawari ba ɗaya ba biyu kuma duk ina riƙe su amma babu ɗaya da kai to su ba san me yaro da kuma eh. mutum ya dinga zagin kai na cin mutunci ba gaira dalili to irin wannan samun da yawa Allah kaɗai sun ko guda nawa yanzu akwai wani nan zariya a nan zariya yana nan namun ta sa da za ka na yi blocking na shi ta wasu ba don kuma ba saboda duk lokacin da muna fira muna fira da shi sai rinka mun wasu tambayoyi yana bin kaman wasu kwakwafi na sai ya ji me tsakanin da kai ko da shi duk tunanin shi wasu ka taɓa sa shi ya zo ya kuɗi a wajena saboda duk tunanin shi wasu maƙudan dukiya ce aka bani nake juyawa ko nake wani a wani business da su abin da yake tunani ke duk irin wa'annan mutum suna nan da yawa wani zai kira ka ya gaya ma magana ba zai zage ka saboda wai ka yayi yi magana da kai ta wasu ka ce mishi ai wallahi ba ka da ko ba ni kaza ko taimake ni da kaza ina fama da matsalar kaza taimake ni ka ce mishi ba ka da kuɗi musanni wallahi kudi kudi ya dami yaro nan wallahi a wajen aiki nake wajen sana'a ta ina neman na kaina wani lokaci sai in wani in kwana ban da ko sisi ban kai ya ci ne ya zo mutum ba mai san halin da kake ciki kuma yanzu kai kiran kai na zagin ka bai san kai kanka ya kake ciki tunanin su kawai a ai kana tare da sarki ai kana ai sarki ya ce kaza ai kai ya ce yake sa da abin da zai yi a dalila ko kuma kai ya ce yake aika to bai san duk irin wayannan abubuwan shi kuma dama rayuwar dan adam in kana son ka ka rayu da shi ah, cikin mutunci da mutuntawa ba shi dubu goma ba shi dubu ashirin ko talatin ba rawa, ba shi zai raya. kun ji ko kuɗin da nake bashi yanzu ku ji da bakin shi yana faɗa dubu goma dubu talatin dubu kowane sati ke nafa dubu goma dubu talatin dubu eh, hamsin da baki barin sake mai da shi baya ku ji da bakin shi za ku ji shi nake bashi da bakin shi za ku ji shi. Kai kiran kai na zai kai kanka ya kake ciki. wannan ma bai ishe shi ba oh, don Allah masu kira na ku daina wannan abin da nake bashi kowane satin fa wai bai ishe shi ba ku ji shi ai kana ai sarki ya ce kaza ai kai ya ce yake sa da abin da zai yi a jira ko kuma kai ya ce zai aika to san duk irin wayannan abubuwan shi kuma dama rayuwar dan adam in kana son ka rayu da shi a ah, cikin mutunci da mutuntawa ba shi dubu goma ba shi dubu ashirin ko talatin ko arba'in ba shi zai raya sha ya tsaya da kafarsa ba wato kuɗin da nake bashi dubu arba'in dubu goma dubu nake bashi kowane satin nan wai ba shi zai raya kaga mugun wannan yaro ya zai ya zai jawo kusa ya zan amince da kai kuma idan wannan duk mutumin da kake son ka tsayar da shi da kafansa da kafansa a ya tsaya da kafansa ka taimake shi to ka tsaya ka sa kai mishi abin da zai tsaya da kafansa shi ne ce ko shi yasa mutane suke cewa ba ka koya mutum ya <coughs> ka dinga cewa masa kifi a ruwa yana kana ba shi yana cewa koya mushi yadda ake ciwo kun ji ba to irin wannan ana tare da mutane bila adadin akwai wanda suna tare da mutane Allah kaɗai su adadin su to tsakanin su da su baya wuce to zai zamto babu taimako wannan ba taimako bane hasali ma wani ba taimako bane ne? Ko wani zai sati zai zamto an kashe maka jiki daga lokacin da aka ce mutumin da kake tare da shi ba shi ko ya mutu kai zaka mutu ba ni ba kai zaka mutu kai zaka mutu ba Allah ya saka yawa da girtacce ne already dama kana wato shi tsoronsa duk ab... malama madawal zan kira ka kai ma za ka yi magana domin kai kuke gaya min tunda. da wato tsoronsa wai abin da nake masa kowane satin nan ya kamata in ba shi jimillan kuɗin da shi zai yi aiki da shi saboda yau abin da nake masa yau in na faɗi na mutu komi tare ka haife mu ni da kai uwanmu da ubanmu da in na ka san ni da zai zama mini dole har kana tunanin na mutu insha Allah insha Allah ka riga ni mutuwa insha Allah ka riga ni har kana tunanin in na mutu wannan abu zai tsaya Ji maganan wawa neman na kanka to duk irin wannan su mutane ba sa sanin haka su ba su ai kai ɗin wani hanshaki mai kuɗi kuma ba san duk ba haka ba ba haka abubuwan yake ba da a ce ban goge wani mesa ɗina ba da kuma ko da yanzu na mai da wancan whatsapp ɗin na da a ce asalin wancan wayan na ne ban canza layin ba ban canza whatsapp ɗin ba na ɗauki na canza wata waya da ce shi ne aka da na yi maka screenshot screenshot na maganganun banza da marufi da ke gama. na ruwa na gaya maka magana da message ta wajen message da ake tuttura min ake abin da ake samu da za ka wannan layin na wani san shi kaɗai ne za ka kira ni wanda ka kira ni da shi shi kaɗai ne ka kira ni za ka same ni amma sauran duk suna ije ina da wajen layi kwaya hudu ne amma dukkan suna ije ba don kuma zo da irin wannan maganganun banza to irin wani abubuwan dubawa yake but a san wani irin hali ya sa mutum ya to ya yi rudi amma ka kira da zuwa an jima kuma na daga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yanzu ni ke magana ni da kai yanzu ni ke magana <coughs> ina zuwa kai ne ke cire kuɗi in baka yau kai ka zo ka yi wannan maganganu mm-hmm. tun da muka mai da kai da kai ke bani kudi ko ni ke baka kudi mhm. ni ke magana ka ce wai ka bi min message ban gani ba wanga na gani ko oh bi mana kai ka rubuta ko kai ka zage ni ko ka gyara ka kyauta ka manta kudi haddaki muka baka ajiya muka baka kudi ka je kama daki ka kama daki mhm. hatta kati ni ina sai maka da kati nan nake nan nake sai masa a ta kati na kira nan nake sai masa kati in tura masa kati na ɗauke shi kaman ɗana kaman ɗana wallahi na ɗauke shi kaman ɗan da na haifa ɗaki na bashi kuɗi ya je kama ɗaki kuɗin ya ci kuma ɗakin ka ce mini zaka kama shago in zuba maka kaya na ɗauki kamar maraya zan maka saboda Allah kuɗin da na baka zai kama ɗakin ma shago ma ka ci ka ce min ka kashe su she ni kana kallo na wawa shan ci gaba kuma ba kuri a ba zan yi maka haka ba shine yaron nan fa dauki fa wato shi she ya ko da kun gani inda zai ce muku she ya yi mini sharrin da komai duka za ku ji da bakinsa za ku ji da ya faɗa she ya yi sharrin she da bakinsa zan duka duka za ku ji wanda ya taba taimaka maka ko da ruwa ya taba baka ka sha yanzu ka kare a bari bari je baya

ka ce alkawari wani alkawari ke tsakanina da kai kai kai gamin aiki kasa kuri kuɗi aljihu ne ya ba ku da hakuri ne ina zuwa ko ni sa'an ka ne duk maganar banza da zai ta zo wai ni ina aikan ka ka doki kuɗi kai ke bani kai kana bani kuɗi ka ce wai aika kawai ke tsakanina da kai in na aike ka wato a shakar a shakar kake a haka kake yau ko da mutum ya maka ma ya ce maka zai baka kaza bai baka ba ya kuma koma zaki ko ya koma cin mutunci ka cewa ana gaggaya maka magana saboda ni ana gaggaya maka magana saboda ni na ni na je ci maganar banza ni da kai muna wani aikin banza ne da wanda ya zage ka akwai aikin banza da ta masaka ka ne da wani ban ta masaka ka aikin banza ba ko je ka ci wani mutunci ko na gaba cewa ka je ka wani da zagi na je ka bani kariya me ce zage ban wani bai taba zagi na ban ce kai ka je ka bani kariya ban taba sa ka je ka zage wani ba ban taba sa ka je ka min wani aiki ba kawai na ɗauke ka kaman ɗana domin ka ce kai maraya ne nake nake nake taimaka maka dan Allah masu kira don Allah ku ku daina ku bari ku bari ku bari mu kare abin da muke yi don Allah ko ku ce mini yi hakuri saboda Allah kan masu kira don Allah inda hakuri ne kan wani ya ce min ya hakuri ku barin kare mm, ya tunda na fara ku barin kare a su kama irin wayan da mutane ne da yau kuka san yau kusan wane ya mini alheri yau gobe ya zama mutumin mutumin banza to ku ji shi yanzu shi ma zai magana na mun dan idar da sallah ne mun yi sallah yanzu ni sarauta ka fahimci abin da muke nufi shi gudun na ji kana cewa wai ni da kai ba wani kawon bane alkawari ya dame shi kawai batun kudi ya dame shi wai yayin shi magana da ne maka shi ne cewa ne don Allah in kana da hanyar da za a iya sama masa aiki kuma ka sama masa aika haɗa mu da wani wanda ka sani tun da na san kana da mutane a nan ya taimaka ya ɗan sama masa aiki saboda matsalar aikin najeriya sometimes za ka samu sai kana da hanya abin da na faɗa ma kira kamar dole shi ne sai ka ce za ka samu mai kar in samu damuwa da irin wannan lafa zan kai amfani da su <laughs> insha Allah ba manta ba alkawari kuma wanda ni da kai ne wallahi suna nan bila adadin badin kuma yana ce ko whatsapp dina na automatic recording da facebook da telegram dina duk da ba ma muna magana wani cikin telegram amma duk waya da zan yi ta telegram da facebook da whatsapp to lalle yana da record kuma direct yana wucewa gmail ne yadda kuma ba kai gmail ba wannan yana wucewa ito eh, gmail din ne kusan amma ba gmail normal gmail da kowa ya sani ba ah, yana recording yana ijiya so haka shi telegram din shi ma haka yana recording yana ijiya shi telegram ma a cikin sa ake jiya normal saboda dama shi baya hukunki duk mai sabbin da kai ko youtube da kai ko waya da kai zaka iya sayar nashi ka ji yadda ba kowa zai gani ba so duk irin wani da zan je yin bibiye su maganganun duk da muka yi da kai da ma wa'anda duk ne waya da su yana baya fita wannan automatic ne ke sashi da ma already na sayawa to kuma ba ma cika min memory yake walantana sai ya dame na memory in goge saboda ba memory na yake zuwa ba dama da ritim ne waya can kyauta da na turo maka irin alƙawarurka waya alƙawar ba dai bane ba biyu bane ba kuma uku ne akalla zan iya lissafa kwaya biyar ma in da kani so amma dai ba muhallin hakan bai kawai dai shi ne ka sani cewa kai mun alkawari da yawa wanda ni da kai ka cika mu sannan kuma babi na cewa kana bani wannan haka yake duk wanda ka sani wallahi kowa ne kowa ne ne shi kowa ba da wanda ya san ni Da wanda ka haɗa ni da shi ko bai san da ko bai san ka ba in har maganar nan ta taso saboda su din ka tambaye su ko me suka ce a kai na a kanka ai in mutum ya ce maka wani ya ce kaza a kanka abin da kake cewa ana faɗi to ya kamata ka tambaye su kuma lokacin da na ce to su kuma me suka ce don su waya akwai baƙaƙen magana da suka fito ba ba ka'ida ba ne mutum ya zo yana faɗa maka wani ya ce kaza wani ya ce kaza in dai ba muhallin hakan ne don Allah masu kira ku don Allah duba ba ku gane masu kira ku yi hakuri ba ni da kaina ai ba ba so na bane domin wannan yaro karamin yaro ne din tsayin amma a'a akwai wasu ababen wasu in suna wautan su in kai shirun kana kallon su suna ganin wai za su yi ne su zubar maka da mutuncinka su suna yi ne ba su san cewa kai kana kyale su bane a kowa amma ya kamata kai kuma ka dawo on the, eh, their level kai ma kai ai sun sai wala Allah shi yaron nan sun san cewa in su suka yi na duba su badan tankas ba na gani a'a ba su isan yi da su akwai wasu ma wasu ma malamai ne wani malami ne wallahi amma ina kyalewa ne ba saboda komi ba saboda ina ganin a'a ba na son girman mutane ya faɗi ba na son ba na son ira ba ba da wallahi har ga Allah ba da sona bane amma yaron nan sharin da yaron nan ya je yana wulgawa yayi yi maganganun da yayi yi maganganu ne masu karfi ba ni ba har ga wasu inda ma maganganu na zalla yazo yayi ya yi wallahi ni ba dan kula shi ba saboda na san ba gaskiya bane kuma na san masu jin sa ba za su yadda ba to amma ya involve wasu mallumma ya involve wasu mallumman da ya yi musu karya da kaki shi ta ka gane ba saboda don Allah masu kira na ku ya hakuri don Allah ku ya hakuri ku bari tun da na fara ku barin ƙari kan na sani cewa duk wanda muke magana da shi akan wallahi Allah ne shira ina ga wasu cewa kawai eh, wani kuma kun ji ina bashi ina bashi kudi damuwa ta don mutumin da zai iya baka kudi ya ce ga dubu goma ga dubu ashirin ga dubu talatin ko arba'in ko hamsin ka kashe ka yi hidiman yau eh, da gobe wannan na kuɗi ne wanda za ka duk mutum da zai baka dubu goma dubu arba'in dubu talatin ko dubu hamsin yana baka ya ce ka kashe a rayuwanka kawai yana baka kun ga da bakin shi yana faɗa da bakinsa gashi yana faɗa to yanzu wani laifi na taɓa maka wai kayi mini alkawari baka cika alkawarin ba ya zan cika alkawari ni wawa ne in ba kuɗi je ka kama wannan shago shi ka ce mini na kashe su ka kashe su kawai shi kuma zo kuma sake ba kuɗi ɗinkin da kake yi da kake yaudaran mutane kan shadda kake yaudaran su in ka kuɗi ka yaudare ni na taba ba na taba kuma ɗinki kuma ban taba baka ɗinki ba amma ai ban yanki mu'amala na da kai amma kayi abin yayi yawa yayi yawa shi yasa kuma wannan lokaci ban taba zuwa na maka program ba na yanke halaka na ne da kai kuma ban ce maka kai mini laifi ba kawai na yanke halaka na ne da kai ba na kula ka ba na ce maka komai kai ba sa'a na bane kawai ban ce maka komai ba amma kai ka matsa kana ta yi ya kai wata da watanni ka masa kana ta yi a ashe ka tozarta ne she ka shi ka ina kallon ka kawai ina ganin kaman baka isa ba ok na call kana ta yi ina kyale ka amma har tunda ka fara involve ka sa shi ɗaya bauchi ciki ka sa shi da suna ka sa shi kaza shek shek na sassa su ciki a'a ai ya kamata in ja kunne shi kaɗan wannan kaɗan ne fa akwai da yawa na wurin shaddodi da wasu ababa da muryansa da bakinsa don in saka muku ku ji duka wallahi amma wannan kawai zan gaya muku dai kai mallon ma don Allah don Allah ku ya ba wai ban ji maganan ku bane ku ya kai Allah mallon man nan gaskiya ina jin kunyan ku messages ke ta zuwa to amma ku ya ku to shikenan sauran audios din ku yi tun tunda na ga malamin da nake kunyansa sosai sauran audios din bazan bazan play bazan bar shi haka amma amma akwai wani abu ku bar to ku barin kare magana don Allah ku barin kare magana amma akwai sun ku barin kare magana kun ga ga inda na tsaya kun ga ga inda na tsaya ko amma ga saura ga saura ga saura da za ku ji sannan sun yaron nan ina da su da yawa da yawa kun ga kira na yaki kira ni te da bana dauka haushin yaron kai Allah malamin nan ga audios yaro nan eh, ga audios yaro nan da yawa Allah Allah da yawa da yawa Yaro nan ba mai gaskiya bane amma yau yau misali wanda ya taba taimaka maka ko da ruwa ni wallahi in ka taba taimaka mini ba ma da ruwa ka taba taimaka mini a wani hanya na alkhairi ni kunya ko mun taba mu'amalan kirki wala kunya ne ma ina ganin zo ina sayin sa da kai sai za ka zaka tayi zaka tayi ba na kula ka ina gani a ba ban tanka ka shi dai ga abin yayi wanzu ce maka a'a don Allah mu daina mu daina kan mu yi haka in ta gaya maka don Allah kan mu yi haka saboda mutunci yana da kyau mu manta da batun akida wani a nan America wallahi muna to naji naji mala ali zan a nan America wallahi muna mu'amala da arnama a jama muna mu'amala da arnama a ghana muna mu'amala da arnama wanda ma ba musulmi ba wanda ma ba musulmi ba shi yasa ni ba ruwana da batun wani akida ko mene a'a wala Allah ne abin da na sa mu kaina duniya na tashi na ga irin rayuwa da ma'aifina ya yi wallahi wala Allah gobe kai da kake ji na wala Allah gobe kai ne ma mai taimaka mini ban sani ba wala Allah gobe za mu mu haɗu wani wuri wala Allah ni ne mai taimaka maka wala Allah gobe za mu mu haɗu wani wuri wani a suna na kawai da ya ji shi ya zama na cewa ban san shi ba bai san ni ba amma a shi ne ma mai taimaka mini in dai baka mutu ba Allah bai kare halittar ka ba shi sa ko mutum za ka yi kai sirri sa ina sirrin da mutum ina cewa yi kaza ko kuma je ka ba wani kaza da ina nan da kaina da ni da kaina za ni amma da yake bani ina nisa da mutu shi na samu ina ganin ga mutum kamilalle mutum ga mai hankali ka kusa ta sani tukur kaɗai ne fa ina da ire-iren sani tukur kamar biyu uku yanzu haka na ajiye su pending ne na ajiye su ne kawai amma ina duban albarkacin malami kaza albarkacin malam Musa Yusuf Asadu suna albarkacin kaza shi na kyale su amma da zan fito musu da zan kuma su ba kowa bane wallahi Inna mu'amala da mutum nake ganin kamar baka da sirri. saboda Allah ma yana son in za ka yi mini alkhairi ko zan maka alkhairi ya zama da sirrin facewa abin da ban da shi nake ganin jama'a musulmi ya kamata a zuwa taimaka a zo da shi kan facebook amma har ina mu'amala da mutum ya zama da sirrin da baka da wannan sirrin a wallahi ina yanke mu'amala na da kai kuma bana hushi bana ce maka komai shan fita iskan ka in samu wani mai gaskiya na naga zai iya rufa asiri kawai yi. in ba ka ba ai sadaka domin a zuwa yabe ni ai zan tsaya ah na ba wa ne kaza in ba wa ne kaza wannan ah sadaka ne amma wannan ba haka ake so ba amma an ba wa ne kaza harka na kudi dubai harkar da na ya yaron nan duka kudi kudi ne amma bai zo yana batun kansa ba kuma ya zo yana yi malamai karya wa duk mallumman da ke karatu akan shafin mu wai harka ne na kuɗi duba rashin hankali ƙarya fa yake ma mallumman fa wai duk mallumman da suke laifi ne ka kyautata wa mutum laifi ne ka kyautata wa mutum laifi ne amma kaga yaro nan dai zo ya juya abin kamar sharri zai mai da abin sharri don Allah malluman da kuke bana kuri don Allah ku ya kuri ku bari akwai inda gaban da nake son kai ya yi magana cikin maganganunsa wai a zo a musulun ka Allah yaron nan yaron nan ya kamata ya jaddada imaninsa ka samu wanda ba musulmi zai karbi musulunci kai ka je kana magana cikin maganganun cikin audio da ya je ya yi ma kan YouTube yake yi wai wanda suke zuwa suke karbin musulunci wai wai wallahi an shirya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka Allah ya shiryar da kai ka samu wanda ba musulmi ba ya zo ya karbi musulunci she ka je kana magana wai an shirya kamar mai cin kashi wanda ba musulmi ba ya karbi musulunci she ka je kana magana wai an shirya ne kana da hankali wanda ba musulmi ba zai karbi musulunci yaro na wai an shirya ne Allah ya yafe maka wallahi Allah ya tausaya wa rayuwanka shi yasa sometimes wallahi in ka ga wani yana wahala yana cikin wani kunci kyale shi kyale shi ta wahalan shi kyale shi ta wahalan shi kawai kuje kuje kuje maganar shi amma kudin da za a ce yanzu kai amfani da su wato damuwan shi wai bari bari ya je baya kadan wai ina bashi kuɗi ina Eh. amma ba shi jimillan kudi yake so fa ah, eh, ba shi ne damuwan shi ba kullum nake ba shi dubu hamsin ba shi ne damuwan shi ba kowane sati ka kashe su gobe ma a baka jima a baka duk da aka ce wanda zai baka nan wanda yake baka ma ya kashe ni ma a wajen a wajen bakan da yake yi da zarar an ce baya na ya kashe ni ma amma yin baka abin da zaka kafa kanka ni da nake bashi gobe aka ce ba ni na mutu ya kashe ni ma sai dai ka taimaki wani <laughs> dan Allah masu kira na ku yi hakuri don Allah ku bari kaku ba na kashe ina gani da best zan kashe data na don Allah malluma ina kunyan ku don Allah ku ya koyo ku ake ma sharrin ku ake ma kage ku ake ma ƙarya don Allah ku barin buga don Allah ku ya kure in ce zan bari in wuce wai kunyan mara kunya hasara ne eh ka ji kunyan mara kunya hasara ne ku ya kuri saboda Allah ka taimaki wani eh, amma kuma kai ka zama ah, ka tsaya da kafarka wannan shi ne eh, in taimake shi ya tsaya kasan shi kamar yadda na faɗi duk wanda ba za mu yi magana da shi ko ba wale wallahi al'azimu da tsohon musulmi kenan ina gaya masa na'am salamu alaikum rahmatullah ah, sarauta ka gane ka fahimce ni ba abin da nake nufi ba kenan kuma wallahi wallahi wallahi al'azim na maimaita ba don komai ba saboda na tabbatar da kai musulmi ne ni ma musulmi ne imani da wannan kalmar ya sa na faɗe ta kuma na maimaita ta duk mutumin da ka sani mun yi magana da kai ya zo ni da shi mun yi magana ya zo ya ce maka mun yi maganan ka da ni na ce kaza na ce kaza billahi lazi la ilaha wannan maganar da ka faɗi ta cewa kana bani kuɗi sai na maimata masa na ce sarki yana bani kuɗi wannan maganar na faɗe ta ba san ko so nawa ba akan duk mutumin da ka sani ya zo ya ce maka mun yi magana da kai wannan na san ba wasu bane kowane sati kuɗin abinci sati kuma na su suka fara zuwa suka gaya maka magana a kai na kaza amma abin wai maraya da na faɗi wannan magana su akwai da suka faɗi wanda kila ma zaka ji nawa sunna ba farilla dai duk ba ba na faɗi cewa kana bani kuɗi na faɗi na faɗi na faɗi sannan magana cewa alkawari wani alkawari ne wallahi azimu sarki in ka bani dama zan lalubo wannan kan kuma zan tura ma ka suka ji su da kunnen ma na wayoyin da muka yi da kai sannan kuma eh, in kuma ka bani dama in faɗa maka su yanzu ma zan iya faɗa maka su a takaice ko da guda uku ne wanda zaka iya tunawa alkawari na ni da kai kenan banda alkawari kuma wanda ka sa ni in je yi magana da wasu wanda wasu kuma suna karkashin a kalali na ne ka sa ni je magana da su wanda ce su kuma da karshe suka zo suna zagi na su to duk irin wayannan alkawura ce wadda ni da kai maka kulla su amma dai magana cewa ka rinka cewa wanda alkawari ne gaskiya yana kaman kuskure ne sai dai in kayi mantuwa wanda kuma ni na kawo mai kamata a ce ka manta ba saboda ko lokacin da muke da kai sometimes za ka rinka maimaita wannan magana kana yawan maimaita wasu ma da alkawarar da muka yi da kai wannan shi ne, amma don Allah ka yi hakuri mu bar magana, ka yi hakuri don Allah ka yi hakuri ka yi hakuri don girman Allah ka dubi girman Allah ka yi hakuri mu bar magana mu bar magana. kun ga zai na bani hakuri don Allah ka yi hakuri ka yi hakuri mu bar magana. wato kusa haushin da ya ji yanzu da ya yin ya ta bada hakuri ban kula shi ba ban ce masa komai ba ko eh ko a'a na ji ko na ban ce masa komai ba she kuma da washe gari kun gani ko oriyon karshe kenan ban ce masa komai ba she washe gari uh, on the 29th of May 29th of May gashi nan she kuma ya sake yin audio guda hudu eh, guda uku to ku ji na farko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, barka da gida aiki sarauta fatan kana lafiya na ce khadija ta kira ne ta ce min wai ka ce da farko ta kira kira bidiyo ta mu ta kira ni ta ce min ka ce in tuna maka ƙarshen wannan wata eh, kun san khadija khadija ne wanda ta zo a nan ta zo ta karbi musulunci she na dau alkawari zan nema in zan taimaka mata saboda tana da iyayenta ta karbi musulunci ne ba Khadija Khadija ta karbi musulunci a dadewa ita an taimaka mata da wasu ababa sai sa shi na hada shi da ita wata sa'in shi ce shi ya bata to shi yake cewa wai ta kira shi kuji da Allah in tuna maka sai kuma ta ƙara kira na ban san ko ta yi tunanin cewa mun yi waya bane sai ta ƙara kira na kuma ta ce wai me yake tsakanin mu da kai sai na ce mata a'a babu wani abu da ke tsakanin mu da kai me ta gani sai ta ce wai ai ka ce ta turo a kan ka tura mata da kuɗi sai ta ce ai tun da mun yi magana ya kamata ka turo mun ne in bata makaryaci ne yaro ne za ka tura mun ba saboda barin kira Khadija ka ta ƙara mu'amala da wai ni na ce mata ka ta ƙara mu'amala da shi wadda ni dama alaƙar ko ta kira ni ta tambaye ni mu yi magana da kai ko kuma ta ce ta kira ni ne mu gaisa ta ji muna magana da kai ba ko makamanta irin wannan ina ga wannan ne kaɗai ke tsakanin mu da kai a da ita babu wani alaƙa to ita ce wai ka ce kar ta kara mu'amala da ba ni da wani matsala da ita ba ni da wani kuma alaƙa da muke da ita ban da wanda ya ce alaƙar kar ita wannan kenan kuma shawarar da nake ganin kamar shi ne bai dace a ce kuma ah, ka je ka faɗa mata abin da yake da alaƙa da ruwa ko kuma ka faɗa mu wani ba ma amma dai ah, in har da sa samu ne ah, ya kamata a jalin zamun baki kada a yi sakin baki kan abin da ba shi ne ba saboda duk mutumin da zai ce wane yi min kaza wane yi min kaza yi min kaza yi min kaza Salamu alaikum Khadija. Na'am dadi ina yi ne. Lafiya kalau yaya gida? Lafiya kalau. Khadija. Ya was in the restroom ne. Okay ba damuwa. Zan tuna wani lokaci wani shekara ka zo karbi musulunci a nan yar uwanmu. That was uh, last last two years right last two years Allah ya sa miki albarka yeah. uh, tun wannan lokaci tun wannan lokaci it has make two years this year masha Allah yaron nan wai akwai alkawarin da ni na sa shi tsakanin ke da shi da ni na saba miki ban cika ba an taba yin haka in ji sani tukur sani tukur da na hada ku da shi wai akwai alkawarin tsakanin ni da ke da oh. shi da na saba miki ban cika miki ba an taba yin haka okay to a gaskiya ni kan gaskiya ni da na zo na musulunta you get ba wani ba wai na yi ba ne dama don abin kuɗi ko kuma wani abu. Allah saka Allah saka It's a decision and in which I took it on my own. Very good. But the only challenges when I now got is because I'm from a Christian home, so the challenges were much Fair for me to handle. And therefore, nobody ever promised me anything. There's a child, A'a, Gimbia, gashi, mun baki kaza kuma miki kaza Hario, yau, But it's only you kai tun da Hario, i can beat my chest and said is only you. Only you. Only you, Fa, that has ever helped me. Allah saka miki da alkhairi. Na gode. Na gode. And I have never one day complained to Sani uh, Sani Tuku and told him that Akaja, you promised me anything. Ah, the only gashi, gashi anan wai kin kira shi kin ce masa ya tuna mini batun kuɗi kamar ya in ba shi kuɗi in ba ki kudi ko menene gashi ya mini audio the only thing da na san na taɓa kiran shi na ce mishi was time ɗin da nake gidan hajiya malama um, was her name ne a ta anguwan daidai when I lost my phone I was like dan Allah da na I was even using a small phone after a week when I lost the phone I think this part of the challenges. And I told him that okay, what will happen is ya maka cewa I lost my phone. I don't have a phone to connect you direct. Okay. Okay. Shi yasa Okay, haushin da ya ji Okay, da ya min magana, domin ya min magana ni shi na blocking shuma gaba daya. Yeah, hakuri da ya ce da kika ce kin lost phone dinki ban tu yaushe na tura miki kudi ka saya phone. gaskiya fon ina ma da na saya ma ya kai so biyu because the first one da ya bata ina Abuja hmm. da ka turo mun kuɗi ka ce mun nawa ne sabo ne ce gaskiya yanzu sabo da tsada hmm. sai ka ce ok za ka ce masani tuku ya tura mun 25,000 hmm. da na kira shi ma sai na ce ka ce ya tura mun 20,000 I can still go and print out my account statement and all the money he's sending to me okay Okay. Kache drew Amu 25,000. I asked him to send 20,000. And I went and get second hand phone. Then the recent one you sent to me was before my um, before my mom's death. Before my mom she passed away. You sent me money to get another phone and in which I did not even buy that phone till now. Almost like three weeks ago. That was when I even bought the phone. To, tun wannan lokaci... Because there was a time he was asking me akan cewa gimbi um, Khadija tun da kin musulunta an baki abu. Na ce ni fa ni ba abun da ah, aka baki. Ya kira kike tambaye ko tun da kin musulunta an baki abu. Mm, ya yaron nan batun kudi kudi yake damun sa ne. Da na musulunta ni ba wanda ya ban abu. Saboda da mu ba wai nayi bane dan abin abu. I do it because I feel like I do it because I think I don't want to expose my body. I do it because my heart is not from where my people thought my heart was. Hmm. So my own doing was far different. Sannan na taba ko da wasa ni da ke muna eh, kin taba ni da ke ba mu ni da ke na kai wata in ba kina bukatan abu kira ni ba ni da ke muna fira? Jira kuma? A, nike tambaya ba bai akwai abin da nake son tambaye ki ne kamar ni da ke muna iya in dai ba ki ki zana mini ki gaida ni ki gaishe ni ko wasu ababa ba ni da ke muna fira kamar mun kamar ki kira kawai mu yi fira muna yin wannan? Gaskiya to ban sani ba komai ba a faliki yana faruwa. <laughs> A'a saboda yaron nan ya gi audio wai ni na kira ki na ce ma ke ki fita iskansa ki daina magana da shi ki daina kula shi ni da ke mun taba yin haka wai na gaya miki wai na gaya miki wani abu na faruwa wai ni da shi kamar dan yaron nan wanda shi muna faɗa na ce ni na ce ki fita iskansa ni maganan gaskiya maganan gaskiya ranka ya daɗe kai haƙuri yanzu kawai ka tambaye shi me yake so what does he really want I don't know ban sa abin da yaron na ni haƙuri ni kawai ni haƙuri zan ba ku sabida the only thing ni dukan ku I give both of you respect sabida ta dalilin ka ne na sansa ko ba haka ba dadi. Na'am. So ni the only thing abun da zan faɗa gaskiya shine there was never a Nigeria, day I called him da na ce mishi akan cewa wai kamun alkawalin kuɗi. If I need something ko da ban da kati ne, I can use somebody's phone direct to call you. even if it takes for me to borrow a card to call you in your direct line i do how many times nake can ka da direct line wanda ba ba nan ba gaskiya ne kadija dan Allah dan Annabi ki hakuri um, abinda na kira kin nan uh, ya zama dole ne sa na kira ki domin sunan ki ya shigo kuma ki hakuri da na sake jaddadawa cewa dai ki zo ki musulunta da wasu ababa saboda yaron nan ya ce wai duk mutanen da ke zuwa karban musulunci a nan ana shiryawa ne yaron nan na rasa masa makiyin Allah ne gaskiya a kamin mu yi ki zo ki kai musulunci ni da ke na taba sanin ki salamu alaikum kai Najeriya Najeriya kai in ji mutumin Ghana wai dabi dabi dabi dabi kaman credit din da Khadija ya ban sani I don't know amma ta sake kira zan bar sauran audio ba zan buga ba amma ku ji magana yaron nan da na iskan sa wato da ya yi sa gaba daya kun gani shi nayi yi din dinsa to blocking ɗinsa da na yi shi abin yadda dame shi yana ganin ta yaya zai yi magana da ni shi samu wani number daban shi ya magana da ni shi na kira muhammadu awal shi na ce muhammadu awal ina son group din da kuka muka aka bude na masoya sarki zaki ku cire yaron nan ciki shi ta mene menene shi na ce a muhammadu awal ashe kullum maganganun da kake gaya mini bana baka daman ka gaya mini ashe yaron nan gaskiya ne saboda yaron nan cikin manganunsa eh maganganun da ka faɗa kan shaida da bauchi na ce ni ni na zage shaida da bauchi ci yaron nan ci sharin fa ka zazzage malam garba ka zazzage malam saboda na ga yaron nan take take shi kan facebook shi na gani yaron nan yaran na damunsa wanda ya baka kaci wanda ya taba taimaka maka rufa maka asiri me ne maka na sharing wai kai mini alkawari baka cika na maka alkawari ni dangin ni ni dangin eh, eh, dangin iyayenka ne ni danginka ne da ya zama na dole shi na ci gaban na ta baka kuɗi ni danginka ne da ya zama dole yaro nan fa shi fara share share shi shi ya fita kan sharin sa wato da ya bani hakurin ban ji ba shi na blocking sa ko ina shi ya biyo ni kan TikTok da ya biyo ni kan TikTok yana yi suna Rasulul Amin shi na ga ya rubuta mini akan tiktok wai an ba shi kuɗi ya yi hakin page mu? amma bai yi ba amma kaza kaza irin cikin ba da hakurin kuma da na ga shi ne shi ne blocking shi na gani kamar no i don't need you shi ne blocking ɗinsa da na yi blocking ɗinsa a wurin shi ya bi malam munir adam koza ku tambi shehi na shak malam munir adam koza wato malam munir ya bani hakuri wai malam munir ya bani hakuri in yafe masa wai malamin ne ba ni hakuri in yafe masa shi na ce wa malamin don Allah malamin Adam Koza yana nan ku tambaye shi ku tambaye malamin Adam Koza shi na ce wa malamin don Allah yaron nan ba na son yi ma'amala da yaron nan saboda ba na son ina ma'amala da wanda bai da sirrin ba na so kun ji da bakin shi ban taba aikansa kun ji da bakin shi ya magana ban taba aikansa ya zagi wani ba ban taba aikansa ya yi ma wani sharin ba ban taba ma wani ya zage ni in ce masa je karama ba i can fight my own fight ban taba tura shi ba ban taba tura shi ya aikin banza ba sai na ce malamin ne yaron nan ba yaron kirki ba ne kawai abin da na gaya wa malamin kirki ne shi yana yawo yana gaya wa almajiran malam musa sadu suna, yana yawo yana gaya mutane amma kuma shi ya sake biyo ni kamar sati biyun baya ya mini audio ban kula shi ba ko yaushe ne ban kula shi ba ya manganin shi ne ban kula shi ba shi ya zo kuma ya bani hakuri wato cikin hakuri nan wato zai kamar bari in threat aba ni na fi ka waye-waye. bari in threatin shi in ya threat dina shi in yi wani magana in ce kai ƙarya ne kaza kaza wato ya samu dama ya yi magana da ni haba ni ni ba yaro ni baka samun dama ka yi magana da ni kai dan yaro a zan gwada muku anan nan shi kuma sake biyo ni a kan ada number na ya biyo ni wato shi dai in yi hakuri kawai ban kula shi ba good shi ya biyo ni ta nan kunga na biyu ne kunga shi na blocking shi na yi blocking shi kunga ni ko ya yi audio ya turo shi na yi blocking shi kunga kasa shi na ban tanka shi ba ban kula shi ban ce masa komi ba ku ji maganganun da ya maganganun banza mutum irin kaman za yi magana a threatin shi ba shi ya ni ce in zo in a ba na wuce wannan wuri ku ji maganan da ya yi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarki barka da gida aiki da fatan kana lafiya. masha Allah sarki na ce na baka hakuri amma na ga kaman baka hakuri ba game da abin da ya faru na baka hakuri baka hakuri ah, saboda na ga an cire na cikin group an yi hada blocking da sauransu ah, na ga malam awal ya yi blocking ina malam awal na kira kan zuma so zan iya buɗe blocking din to ban buɗe blocking din na shi wasu ne masa magana ta wani namba na wanda bai abin nan sai na ce shi ya haka sai ce ai umarni aka ba shi so bayan shi ma wanda magana akan me ya haɗan da kai sarki baba ina ina waka hakuri ne ba don kuma sai na kana ɗan ka wallahi amma ba don haka kasan akwai abubuwan da in ni ne zan je in yi magana ka ko kuma in yi wani munafincin ka a wani waje sarki ina da abin da zan je in yi munafincin ka da shi so ba ina baka hakuri ba ne don komai sai dai ina ganin kima ka a matsayin ka na ɗan diriga ya kamata ka ka yi hakuri ka bar wannan magana wannan shi ne shawarar da nake dole ne shi na yi mamala da kai amma ba wai don wani abu ba dole ne saboda akwai waɗanda ƙila inda zan kira su in ce musu ga abin da kai ma ka ce a kansu watakila da abin ba zai mana daɗi ba da ni da ke da su gaba da, to ni da kama a matsayin ka musamman na ɗan ɗarika wanda mu yi haƙuri wa juna kamar yadda ya ce maka mabar magana saboda na san tsawon rayuwar da muka yi da kai ban cuce ka ba haka kuma kai ma ba na ce ka cuce da kun ji ko wai tsawon rayuwar da muka yi da shi ban cuce shi ba wai shi ma wai bai ce ya cuce ni ba ababen da kai nan duka ba cuta ba ne ababen da kai nan duka ba cuta ba ne watakila sai in ce kai alkawari alkawarin da ke tsakanin da kai ka saba wannan kuma shi ne wannan kuma alkawari kuma ma zai iya saba wannan shi ne amma abin da bana so shi ne joni yana tambaya na ko wani ya ce min kaza ko wani ya ce min kaza wannan shi ne tun wancan lokacin na so in ma magana sakamakon ban zauna wani na ɗan tafiya kuma bayan na dawo na zaune cikin ma'aika da yawa wanda shi ne ya sa ban samu damar yi maka boss ba gaskiya sarki ba na so ya rinka jin magana yana fita zuwa ga wasu saboda wani zai kira ka ce maka wai mai haɗaka da sarki ko mai haɗaka da jin shi ba kuma sai ce wai a'a ba haka ba ne kaza kaza ba mutuwa ta shi to da irin nan ni ma in zan iya a zan yi magana ka a wani waje to wata kila na ma zai iya fazawa dalili irin inda ba ta ga nake sanyi ta tsire za a tura wasu godiya ga kaza ko ka ce kaza da gaskiya ba haka ba ne mu da fata na rasa yaro nan shi shi ka ta bibiyan mutane wai an ce kaza ce kaza ni na ji ni ba wani ba yau ka pushi na ya zo to wall kuma ko ababen da wallahi zan yi wannan saboda girman mulmin na ajiye ba zan saka ba amma ba zan saka ba amma yaron nan in ba don wannan ba ba ne da kai ne taimaka maka ai Allah abin na gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam wai ita ke shirin mana asai tele ko me ake wannan hadisi ko wai ka ji shar ka ji tsoron sharrin wanda kai kake taimakawa wallahi Najeriya me ya faru ni da kai mun taba samun fada ne na taba zagin ka yawancinsu suna ban mamaki ne yawanci su daga suke wurin fada suke a shafin sarki zaki kaza a gaji ana fada da yan izal ana fada da yan sana Yawancinsu, su ka tambaye su ne da su muna da alakan fada ne muna da wani ajiyayya ne na rasa ne abin yana bani mamaki ne abin yana bani mamaki ne in su amma wallahi Allah na da Allah shafi na shi ya kama ku wallahi abin yana bani mamaki ne to da naga yaron nan yayi haka shi nayi blocking shi malam Muhammad Awal don Allah in kana ji na kira ni saboda ya ce wai kai kuma ga maganganu wai akwai ka da ya turo mini in kana kan like kira ni dai ba irin kai she kuma ya biyo da na blocking shi she biyo ni kan wani layi daban na daga ban so yi ma'amala da kai dan abinda nake baka duk na yanke ba zan yi ba kuma ba zan yi ba kuma she kuma ya biyo ni kan wani layi daban she kuma create wani layi daban gashi nan inda gane yaro nan mugun yaro inda zaka gane yaro nan mugun yaro ne wato da ne blocking shi ko ina kaddeji kuma abinda ya kuma yi ya kuma zo ya ji nan <laughs> rodarki kana bani mamaki ni kake yi blocking ta inda duk neman ka magana Ah, to ba wai ina maka magana don wani abu bane illa kamar yadda na ce wato da naki magana da shi wancan karin dama yarinyar nan abin da ta gaya mishi ban ji daɗi ba haka kuma wannan abin da to yarinyar da kace ta gaya maka shi nan ta dina ba ta gaya maka komai ta da kai baku da wannan magana ka zo kana ƙarya ta aka blocking dina wato ya nuna abin da yasa ne magana da ce haka kawai normal ne aka blocking dina ni ba zan damu saboda gurin har sun mun yawa mani saboda a kowane group na kowane abin yana da group ya kai wajen dari a kowane number ina da number wajen guda biyar ina whatsapp da su wannan kenan da haka an cire da group ba damuwa na bane abin da shi yasa nike maka maganar nan shine saboda na san abin da zaka je ka gaya wa malam awal sarki wallahi ba yana ce maka komai bane ba dan ina maka wannan magiyar bane na kabar maganar nan illa dan kana dan dariƙa ko in ce kana cewa kai dan dariƙa ne saboda akwai abubuwan da inda challenge za a yi ba ba za a kira ka da dan dariƙa ba wannan kenan yanzu ne rashin kunya maganar da nake so ka sani shine mm. in har bata ka rike so wallahi tallahi sarki ina da abin da zan bata ka kamar yadda kake zuwa kake bata ni a wajen wasu mm. zan iya bata ka. daman kai yaro karami kamar yadda dama kake cewa wai zaka iya sawa ko da ma ka a gari shi ko da kana can za ka iya sawa a yi wani abu ni na san za ka iya sawa a yi wani abu wannan mai sauki ne duk da cewa ma yanzu gani na zai ma wanda za ka sa ɗin wuya amma yana tabbatar maka da ba laifi ba ne sai dai ka iya sa a abin location ɗina location ɗina kuma da fahimci duk wani location na track da za a yi location ɗina eh, da rufaiki ni da ban yi magana da kai ba ma daidai gwargwado Allah ubangiji ya sanar da ni wannan kenan amma ba wai ina yi ne don jin tsoron ina maka wannan kashe din bane don jin tsoron abin da zai kai ya dawo da tsakanina da kai a ina yi ne saboda a matsayin ka na batijja ne da kaci amma wallahi ba don haka ba da yadda kake cewa wai sai in ka in na ganka a facebook ma ba zan so in ganka a facebook ba to wallahi ni kuma da sai na maka abin da ba za ka so ka iya fitowa facebook ka tsaya live kana magana ba amma me ni ina mai baka shawara ka kiyaye bakinka wannan wasu abu ne wanda suka fito na wai wai ni kai bari ga maka jin kana kallo na san kana da fika kawai kana kallo na kai ka gani to abin da zan yan gaya ma wani kasa wallahi na gaya masa gabansa akwai wanda ke ce da ni akwai wanda ya isa ya daure ni ne ko wanda akwai wanda sai ya duke ni ne ka ce wai an kai to in ma kana kabon cewa to an yi in ka duba shiga don shi ya zan yin tura mu wani an ga maka akwai wanda nake tsoro ne akwai wanda zai <laughs> wanda zai duke ni ne ko akwai wanda zai buga ni ne ji wani iskanci ji wani iskanci yaro karami ina taimaka maka kawai ba gairin ba dalili kai wai kana duban wai maraya tana taimaka masa maraya tana taimaka masa kawai ba fada ba komai ba zagi ba in baka kuɗi na baka shekar shekar da zace maka na kashe su na kashe su na kashe su a'a ba kai kai ba kasan irin mutanen nake ba su kuɗi ana in ba su kuɗi gana Najeriya in ce ku ajiye duk wanda ya zo neman taimako in ce a taimaka masa saboda na san a'a na san abin da sa nake yin haka saboda Allah kuma duk wanda naga ki gan da sirri in dai wani ya zo neman taimako in ka bashi har wani ya ji wallahi ina daina mu'amala da kai ne ina yanke ma'amala da kai ne wasu ma da aka taimaka musu wallahi ban san su ba kira ne ma kawai a nuna mini hoton su ma ban san su ba ban san su ba she ga mutum ya zo neman taimako shi aka taimaka masa Shekai da ka san su kun san yaron nan ya ajiye record ban sani ba yaron da kanshi zo na tona asirin kanshi ku dai kun ji da kunnin ku ba maganan banza kai duk wanda zaka ce wai nayi kai akwai wanda nake tsoro ne wai in na zo na gaya wallahi zaka daina zuwa kan facebook ni <laughs> wallahi ka dade ma wallahi ka dade ka dade ka dade ma baka yi ba ci yaron banza ni eh, kuma abin da yake faruwa wani za ka je ka gaya musu magana na wallahi kana tunanin ba zai gaya kowa ba ni kuma zan zo a ɗaya zuwa gaya mu ina da ina da ina da lokacin ka ne akwai irin wannan sabili da ka ji yaro ne wannan wannan kenan sannan na biyu history na rayuwar duk da na yi da kai ba ma kai ba duk na wanda muke yi kai hatta screenshot da zan yi screenshot yanzu a wayana wallahi in shekara goma ya yana iji shekara goma inda zai yi yana iji na tabbatar da yana nan a iji automatic wayana duk inda ka sani yana ije yana ije mushi a clouds wani abu ne na na na ije abubuwa amma bari nuna maka wani abu kaɗan kan good kagar Allah zai kama shi da kansa da kansa gashi nan kan banza yaro nan ashe duk abin da na sa shi na she scratch in ba mugun yaro in ba yaron banza ba yaron mugun yaro in na sa shi je kai abu kaza sakani da Allah ne ashe she yaro nan she screenshot she aje kuma da kansa gashi nan shi da kansa ya turo mini ko ga gashi nan she turo mini daya she ga wani uh, account ko menene da ya tura wa wasu banas she screenshot she turo mini she gashi nan batun dai kai kayan kuma na tabbatar wannan kaya wallahi malluman da eh, malluma ko mutanen eh, almajirai ko kuma wayanda na ce dinka musu na tabbatar ba irin wannan ya ba su ba kaga she turo wayannan na tabbatar ba abin da ya ba su kenan ba to amma ni irin ababen da yake turo mini kenan irin ababen da yake turo mini kenan shaddan da yake turo mini ya saya kun gani ko da Allah shi da kansa da kansa gashi na shi da kansa ya screenshot wato ya yi shot ne turo min wato wato yaro ne yaro da gafin ban tausayi wai shi yana bani warning kenan wai yana bani warning cewa yana da shot zai yi kaza kai wahalan banza kake yi <laughs> my dear sister Jabida wahalan banza kake yi ba za ka taba zuwa dai ka zuka ce ga wanda ya ba ya zo ya taimaka wani sarki zaki ya bani kuɗi ko menene ba shi da ka ce sarki zaki ya baka kuɗi ka taimaka ma wani wannan kuma ka za tona wannan asiri kai tsakaninka da Allah ne Allah zai kama ka saboda ni dan na san nayi dan Allah shi sa kai da ka fara kake yi kake kawo sharri shi sa ka ga na zo ba ka ni na ruwana da kai dan yaro nan da zan saya wai ina gaya wa mutane maganan ka kaiwa kai dan yaro nan tsaya wai mutane maganan ka shi screenshot shi turo mini shi kuma screenshot wannan wato sumala abbas wato wato gani a ran da na eh, na aike shi kano shi sa ya je wurin sumala abbas gashi nan saka eh, eh, abin da nake nuna wannan kai ba ku mamaki wala Allah abin da yake turo mini wai wala Allah abin da gashi nan shi turo mini gashi nan saka gashi nan saka din shi da sumala abbas shi <laughs> duba shi kuma ya screenshot wato ababen da kudaden da nake bashi ya ba wa mutane ne taimaka wurin taimako ko menene shi screenshot shi turo shi sha shi shi wawa duba wawa shi na ganin cewa kaman wai abin kunya ne wuri na mutum kayi alheri na yi alheri shi kai wurin ga kai kana ganin wai abin kunya ne wuri na <laughs> shi ku ji maganan da yayi a karshen magana idan ka duba wannan takaitaccen abin da na dan tura maka screenshot screenshot na wannan ne na san in ka kalle su zaka san cewa akwai screenshot din da yawa ka in ka san matsala idan ka kalli wancan screenshot din hoton ka tun yana tun wancan hoton naka yana kan wani abu ne screenshot wani dalili ne ba ma san me yasa ne screenshot din ba yana ga faɗa ba komai ba to sai wa sai wa sai an ya goce na taba wasa ya shiga sai screenshot amma bisa kuskure ne screenshot amma yana ice kuskure wannan in ka zo kuma munafiki in ka zo ga wasu nan wannan kusa da inda nake tare da saidi abokan kana taba shi zai bude za ga alamun inda na tu wannan kuma screenshot ne wanda ne na kudade wanda nake turawa malaman da kake bani tura musu wannan ko screenshot din ga yanan na sama shi ma screenshot ne na kudi da nake turawa wasu malaman wannan kuma screenshot din audiyoyi ne wadda tun muryar da ne waya da ita tana ni ne kan rasa waya wani lokaci ana yawan sace waya amma billahi la ilaha illallah ko sai da aka sace min waya ko ɗar ma na yi da cewa zan rasa wani abu a cikin wayata sai dai in har ni na ga dama na rije shi a inda ba nan ne ba saboda a cikin abubuwan waya na gaba ɗayansu akwai abin da na je na kunna shi to zai rinka rikorin ɗin muryar whatsapp ne facebook ne abin da ka sani haka whatsapp wallahi sarki yana tabbatar maka da duk maganar da ka faɗi musamman akan malam jidai da malam eh, wannan wajen suna malam garba da abin da ka faɗi kan maulana shi shehu ɗaya rubuci wallahi tallahi yana nan a wayata wallahi shi yana nan a wayata to na baka dama amma fa ni dalilin ne yasa nake baka wannan magana na baka dama abin ya kai inda baka bana zato ne baka zato shi yaro da ka ja mutuncin ka in ja mutunci na ci yaro da mu'amala ce tun da ka raba da ni ba matsala ba ce amma to me zan yi ta biyo ni lalle abin yana mun zage kamar inda baka so a zage ka so da na lura da kai ba abin da baka so a duniya irin a zage ka da an zage ka zaka ji ka ta tunzuma gaba ɗaya hankalinka kan tashi na fahimci ka tsaf da zarar an taɓa ka hankalinka kan tashi ba ma ka lura da wato matsalan ka kawai na fita ka kai ba abokina ba ne na ina tausaya maka ina maka alheri saboda kai maraya ne kaman kan da ka faɗa nake maka duk wayannan ababa amma da na fuskanci cewa kaman a'a kana da wani manufa daban ka create fake account ka zo kana zage-zage har kana zagi na kuma in baka kuɗi je ka kama ɗaki ka je ka ce mini ka kashe su da wasu ababa kawai shi nafta iskanka dole ne eh, ka yi mini alkawari kai ma eh, jira zaki san da zuwa dole ne yaron nan kai najeriya najeriya ko matsala ba kun dai ji maganganun duka ba inda ya taba cewa ga abin da kai masa ga abin da na masa ga laifin da na masa ga abin da na masa duk babu duk abu ɗaya ne wallahi kayi mini alkawari ba ni rago ne da zan ta kwashe kuɗi na ta baka kullum ban ganin abin da kake ba abin alkhairi kuma ba kuɗi ka ce mini ka kashe su shi ci gaban na kai ka san kanda ake samun kuɗi turai an ga muku turai mutum na turai shi sa kuɗin nan na kan bishiya ne kawai je na ta eh, sinke shi kai ina da sharrin kenan eh, wai na zage shi da rubauci ni inna lillahi wa inna kai sani Allah ya tsine maka wallahi Allah ya tsine maka albarka wallahi Allah ya tsine maka albarka wallahi wannan wannan abin da kake yi tsakanina da kai wallahi ba zan taba yafe maka ba rayuwa na duniya da lahira kaji ji yaron nan makaryaci eh <laughs> eh malam awal in kana ji na ka kira ni ji yaron nan eh sarki ya zage ya zage shi ɗayar bauchi sarki ya zage kai ni hmm. ai kun ji da bakin shi wai in shi zai fito ya yi mini sharri da bakin ka kana faɗa shi za wannan kake kira sharri ne Eh, ya yi magana malam junaidu ya magana malam garba ya magana kai an gaya maka akwai wanda ni nake ni banyan banyan maganan ne ya fi kana gani na kai kana ganin wani igiya igiya a wuya na ne cewa akwai wanda ke jana ko kana ganin ni irin ɗan garinku ne kana gani kai duba ni da dubai dona da kyau ni haifuffin Najeriya ne an haife ni a Lagos agege Markas a Ghana na girma ina magana da kai America nake ba wanda ba wani a duniya na ranse maka da Allah ba wani a duniya da in na bukaci in yi magana da shi da zan yi shakkan masa magana da kake ganin wai kai zan yi maka magana har ina tsoro wai ka fito da shi ban ga wannan mutum duniya ba shi dai kawai wani girmamawa in girmama mutum kawai in kyale shi haji makaryacin yaro yana bin mamaki mutum da ya taba taimaka maka wallahi ka taba ce masa na gode ba abin walakanci ba ne ba, ba abin walakanci da ƙarya da ƙage ba ne shin ba abin walakanci Wurin ka kai ba abin ka walakantar da shi ka eh, walakantar da shi bane ko kai masa ƙarya ko kai masa kage a assalamu alaikum malam awwalu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya taimake sharki Allah ya taimake ka dan Allah kai na sa kai blocking malam Sani Tukur na ji maganganun da yake faɗa dan Allah me ya faru a to a lokacin da kai min magana ta ce in yi blocking dinai ke na yi blocking din sha to bayan na yi blocking dama sai ni ma eh amma a ah, kamin kai blocking din shi ai a da akwai magan da kake so ku gaya mini she ban bana ba ku daman me ya faru a da lokacin da ni nake taimaka ma yaron nan nake ba shi kuɗi eh me yake shiryawa a bayana wala juna zaki sani tukurfa okay duniya na jinka eh ka saurara ka muna jin ka hankuri da matsayin ba daya to ya yaro ne je a ina gani jama'a wasu da yawa ba san abin da yaron nan yayi ba kamin ka ci gaba da magana eh hakuri eh, eh ba ni minti ka ni na hada ka da shi farko kai ka haɗa ni da shi ka hada ni da shi malam garba shi wadaro shi mun bacci da shauran dai manyan mallaman nan lokacin to muna zaune lokacin sai na zo na kirkiro kungiyar nan na rahul aminu ko eh masoya sarki da shi da shi malam usman ali sai muna mitin muna tattaunawa eh akai to muka kawo maganan lokacin abin a farko wanda magana ta kwara hitowa ga lokacin shine akan magana peji ko na'am akan magana peji rahul aminin da za mu kirkira a ya kawo shawarar cewa to mu yi amfani da wancan pejin na mashoya sarki zaki mm. mu juya mu yi amfani da shi a matsayin rashulul aminu mm. muka yi shawara lokacin ni da kaina da shumara shuma ali shuma ali kai shaida ne lokacin mu da kaina kai na nake tsayawa a buga takardu ai komi nake ba da kuɗi na na wayannan ayyuka to muka yi mu kira kola mu yi mitin mu yi komi to lokacin da abin ya zo ya faru ya kawo wannan shawara nake to gaskiya wannan shawarar ba za ta yiwu ba wani shawara ya kawo akan magana pejin masoya sarki daki wai yi ne a mai da shi na rasulul aminu namu na kungiyar mu o wato wai ku wato na zuwa jama'a jama'a ba da gane maka magana ba wato kun create page ne da ni ban san da zama ba she kuka kira ne shi kuka ce mini ga abin da kuka yi eh. wato da kuka zo shi ni na taimaka wannan page ya girma ya yi kyau ya eh. zama abu mai kyau she yanzu yaro na masoya sarki zakin she yaron ya ce wai ku cire suna na ku manta da ni ku ku yi amfani da shi ku mm. naku na kanku abin da kake nufi kenan maganar da ya muna ke kana gina lokacin muka yi shawara cikin mitin din da muke yi kaga mugun yaro to an muka yi mitin da Usman muka yi magana da baya da ni da shi mallam Usman Ali fiye da shauran mutane membobi muka yi magana da shi muka ce to shawara da gaskiya ba za a yi amfani da wannan ba za a canza wannan sunan ba a dai bar maka shi wannan pejin ka fahimta tun da kai ka ɗaga shi naka ne amma dai mu je mu yi kirdetin din wani an mun ka kirkiro wani rasulul aminin daban eh. ka fahimta mm. to muka zo tun daga lokacin nan ni ga nawa fahimta lokacin na yi mai magana kana gina muka yi shawarar cewa a jawo mallaman nan na ɗarika cikin harkar ka fahimta kamar irin shi shak ah, ah, na awanga shak a ah, shak awanga to shak nashir ado musa da sauransu to bayan mun yi magana sai nuna dai gaskiya bai bai kamata a sha mallamai cikin harkar ba saboda yanayin malamai ga yanayin shi ga sauran abubuwa ka fahimta muna jin ka to to ga lokacin muka in yana shi na yanzu ya sha mun yi haka mun yi haka da shi saboda Allah shine shaida ina ga ma ne abu magana ta gaskiya har ga Allah lokacin da ya nuna mun musamman dai malam garba lokacin da muka yi shawara akai ya nuna mun dai malam ya nuna min cewa dai malam garba to gaskiya alamun dan ɗan uwan kuɗi ne waɗannan malaman wai wai malam garba wai malam garba ɗan uwan kuɗi ne kana ji na shi ya gaya min da baki ne ai yana ji abin da ya sha kaga har na fito ne na furta wannan maganar yanzu na shiga youtube na ga abin da na shiga na ga irin abubuwan da ya fara yi to tashin magana ta gaskiya don in ba wani abu ya taso ba wani magana ba a shan mutum ya waɗe ta saboda ba a shan rigima gara ba na so ma na haka ne ka fahimta ko kai din kanka inda za ka shafe magana ka yi banza da magana ka yi tabbatun shi kawai ka kama harkokin gaban shi gaskiya da ma da zai fi to amma wani abu ka tasho wa kaga an yi ma wanda kake tare da shi kin mutunci ko wani wanda dole ranka zai baki sai ka hito kai wasu maganganun to lokacin da ya nuna muna haka muka zo dai an kawo da tahiyar shaidar karshe nake ma malam Usman Ali gaskiya ni laluran nan ni ina ganin harkan nan ba za ta ba zan iya ci gaba da ita ba saboda ga shawarwarin da muka dauko shi kuma ga inda ya dosa sannan kuma malam usman yana ji na yanzu yana yana ji na yanzu a fejin nan shi da kai ne yana ɗaukar kati ya saye ya tura ya ce a saye a ya kira a yi kolin mitin ga wazaf. ya tura ya tura ma shi yaro nan sani tukurko eh ashe a yi kwal kamar yadda ni ma nake saya in tura mai har lokacin muka yi magana don me shi ba zai iya yin komi da kuɗin shi ba a cikin wannan kungiyar to da muka ga dai abin bai sai muka dakatar da kungiyar a aikace akan social media mun ka dawo tsakaninmu muna ta da kungiyar akan wannan akan yamu yamu tsakaninmu amma shi lokacin muka aje shi gefe ka fahimce mi saboda ganin wayannan matsalolin yadda za su taso idan lokacin lokacin da muka ji na gebo din nan da shek nashur ado musa lokacin har maganan ma mun na yi da shi maulana shehu nashir ado musa mun yi magana da shi a lokacin akan wannan matsalar eh, yaro ai mallami ne kaga mallami. Eh, shi abin da ke shi a zauna lahiya eh, ba zai shi ai wani abu ba daidai ba e amma amma da tun da farko da tun da farko ya kamata ku gaya domin kai na tuna ka taba za ka gaya mini magana shi na ce maka a ah, shi na maida na cire wannan magana eh, amma ina ba ka ya kamata kuna gaya mini ku bari in sani in san wayanda nake ma'amala da su ka gane ko a ah, ka san rigima ba ta da daɗi ne a lokacin da a ba rigima ni da dan yaro nan haba ya zai rigima da dan yaro nan haba rigima ni da dan yaro nan ai ba ba zai ba zai yi ba mala ah, mala wani wai a lokacin da muka bude magana ya kawo magana page na lokacin ne na sho in yana batun in yana batun shi kadai ne mala mala awalu in yana batun shi wai sarki zaki komin harkan shi kuɗi aika dubu wa ya yana ban mamaki shi kana gina shi shaida ne gaskiya kashin kafin ya fara nema aikin na a wajen ka ya nema aiki ya nemo ma magajin shi aiki a wuri na junior zaki eh ya zo wai problem shi wai ya ce in nemi ma dan uwan shi aiki she na ce na samu sheba sha bin na bani mamaki yaron nan ni na gaskiya na samo ma dan uwan nashi aiki a kai ka samu su aiki ma a abin da na gaya masa za a ba shi banda kuɗin ga yadda za a yi duk wata za a biya shi dubu talatin. Ga eh. inda na bido mashi aiki. Mm. Kana jina za a samu biya shi dubu talatin sannan kuma banda kuɗin lalurori da abinci da sauran shi. Mm. To da baya sai ya ce min gaskiya dubu talatin sun yi kaɗan. Ka gani ko? Ka samu masa aiki ma ya ce wai dubu talatin ya kai. Ai da ke ya samu kuɗin banza a wurina kowane sati yana samu. Yasa dole ya ce ya yi kaɗan. Eh. Ya samu kuɗin banza a wurina. kowane sati yana samu yasa dubu talatin zai masa kaɗan yasa yanzu da na yanke wannan alakan da shin abin da ke damun eh. yaron nan kenan da irin kada bari na gode maka bari in gwada wa duniya abin da suka wala Allah jama'a ba su ji duka ba yasa bari in sake muku ku ji duka eh, da tura nan yana wanda ya turo min cire cikin eh yana wuri na yana wuri na na tina a irin wayan na baba duka ku barin aji ku barin aji barin aji akwai ranansa akwai a wannan ma kai da kanka kai da tun da ya shafi ka kai da kanka za ka zo ka zo ka yi masa wannan video ka sama hakuri ina yaron nan mugun yaro eh ina zuwa zan kira ka bari ita gaskiya guda ne eh. sannan wani akwai bari da ba matsala za a yi bayani a a ga Abdul Malik Abdul Malik hafizin Qur'ani Mala Abdul Malik wa alaikum salam Mala Abdul Malik kaga abin da ke faruwa ko Lafiya kalau Malam Abdulmalik. Alhamdulillah Malam Abdulmalik. Malam Abdulmalik ka ka ka ga abin da ke faruwa ko? Wallahi sarki zaki na gani na ce ta Malam Sani Tukurdi gaskiya ban yi expecting wannan ai na mai comment a YouTube din nashi. Very good. Sai gaskiya I never expect such from you saboda sarki zaki at least Sai ya kamata ka fahimci waye sarki zaki mutumin da har ya jawo ka jikin shi har ya da ya sa ka a admin a shafin shi wanda yake mutum ya baka admin ya baka asics da shafin shi na'am irin abubuwa dai da suka faru tsakanin ka da sarki zaki ma na alkhairi wanda yake ni da shi ma ya faɗa min akwai lokacin da ko wani masifa ya samu shagon su ko rushewa aka yi ya ce duk duniyan nan ba wanda ya mai taimakon da ah, ah, ah, game ya faɗa maka cewa lokacin da shagon su ya kone duk duniyan nan ba wanda ya masa taimakon da na masa ko fada to amma kaga yau kan banza yaron nan ba fada fai wato na dafta fita iskansa ne saboda bai da mutunci bai da sirrin shi ne kawai fara irin wannan share sharin fa kan banza wato ya ga ya bada hakuri na ki bashi daman kusa da ni kuma shi kenan fa kawai kawai fa yaron nan to muna jin kamar abdul malik muna jin ka nace duniya muna jin ka to sai abin da ya gaskiya bai tace ba gaskiya ban ji daɗi ba kuma Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi malam abdul malik zan nuna wa wala Allah wasu na jin ba san abin da yaron nan yayi bane yasa zan nuna musu kuma su ga abin da yaron nan yayi insha Allah na gode mun gode mun gode jina yaro za ki tiktok ba ga abin da yaron nan ya yi birni gashi nan ku gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da kowane lokaci ina muku fatan alkhairi to mai magana sunana muhammadu sani tukur ah, ne ke magana tare da kowa yanzu ina so yi wani takaitaccen jawabi ko kuma yi wani kira ta musamman akan wasu abubuwa da suke faruwa kamar yadda ya kamata a ci kowa ya riga ya sani wannan lokaci da muke ciki na social media akwai wasu tashoshi ko kuma wasu kafofi da ake amfani da su wajen gudanar da wasu karatuttuka ah, wanda wa'annan kafofin in ka zira idanu ka kalli yadda ake gudanar da wa'annan karatuttukan akalla ah, inda akwai cikakken natsuwa da imani a cikin zuciyarka kuma da cikakken hankali zaka daɗe kana tunani da nazarin bai samu kuɗi ba wani irin hikima ne ko kuma menene dalilin da zai sa za a rinka ɓata lokaci tare da ɓata kuɗaɗe masu yawa don ganin an gudanar da irin wa'annan karatuttuka wadda kuma alhani ba amfana al'ummar musulmi suke yi ba akwai shafuka shafuka wanda ana karatuttuka ne amma karatun dare da ni kawai ake to shafuka suna da yawa da amma dai babban shafi mafi shahara wanda ake gardar da ni a cikinsa wanda yake facebook wanda na san ko da ban ambaci suna ba na san mai sauraro ya san wani shafi ne ke magana a kai jiya shekaran jiya cikin satin da ta wuce an samu wani matsala ko ce wani hayaniya da ta dan taso wanda ɗaya daga cikin ɗaliban matasan tijjaniya ya zo yana karatu akan abin da ya shafi tajisimi da yi wa Allah jiki a wannan shafi to na san dai duk man mai sauraro a nan ya san wani shafi nake magana ah, sai ta kai wa an samu wani bawan Allah wanda ya taho daga kasar Ghana ya kira waya wanda har ta kai wa ana kokarin haɗa su mukabala to amma ba ta ba shi wannan bawan Allah ya taba faɗin munanan maganganu akan sayyidina aliyu inda ya ce hasali ma ana ba su dama ne suna boyewa ne ana hana su kai su fito da shi ne suna boyewa Ah, to na san dai mai tunani ya san wannan bawan Allah kuma ya san waye shi to sai wannan matashin malamin da iskan tijjaniyan ya amsa cewa za a yi wannan zama ta mukabala kwatsam kuma sai dai daga cikin matasa na bangaren izala kenan sai ya fito yake nuna cewa wannan tsari ne haɗawa akai shiryawa akai to ba zan yi magana ne akan wai wannan shi shiryawa akai koko a'a wannan ba shiryawa ne akai ba ba ni da matsala da shi saboda ba ni da masaniya a kansa to amma tambaya ne shine shi irin wa'annan shafukan sukan tsara wasu abubuwa don cimma wasu manufa nasu koko ba sa <laughs> to suna yi ɗaya daga cikin shafin ɗaya da nake magana a kansa wanda ya fi shahara wajen haɗa wa'annan gardar a akai? Ah, wato wannan shafin da kuke gani zan gaya muku gaskiya shashi ce wadda ake harkar business ta addini in mutum bai sani ba ya kamata ya sani <laughs> ah, wannan shafin da kuke gani bari mu yi misali da zai tabbatar muku da cewa ana harka ce ta kuɗi ko kuma harka ce ta wasu buƙatu don cimma da ake yi don cimma wasu buƙatu da ake so na manufa da ake so a isarwa ah, akwai wani malami na bangaren izala wanda duk yaran da suke zuwa su yi gardar da a shafin yawanci suna cewa malamin su ne shi malamin su ne shi Uh, wanda ana kiran shi a jihar kaduna yake ana kiran shi da malam musa to na san wannan malam musa din da kuke gani sun taɓa yin tattaunawa da shi da wannan yaran nasu akan ba za su kare zuwa wannan shafin ba shin ka taɓa tambayar kanka me dalilin da yasa wannan shafin kuma ya ci gaba da zuwa yake ƙara zuwa na farko kenan shin na biyu ka san menene dalilin da yasa da ya ci gaba da zuwa shafin ya daina taɓa yan dariƙa na biyu kenan na uku shin kana da masaniya akan cewa menene hikimar da ta sa ya nace a jikin wannan bawan allah mai shafin gardama to wallahi zan gaya muku gaskiya magana ce ta kuɗi harka ce ta duniya harka ce ta san duniya harka ce ta san duniya ban cire muku dukkan wani malami da kake ganin yana zuwa yana kowon baki a wannan shafi da sunan wani yana karantar da mutane kai wato duk mallumman da ke karatu a kan shafi na duk ka zage su wai duk suna kumfan baki kuma duk harka ne na kuɗi kai malam sani da muna cewa Allah shirye ka wallahi to Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka albarka wallahi kuma ba zan taba yafe maka ba kai in dai hakki na na hannu wallahi Allah shi ya kwa yaron nan mutane yana faɗakar da mutane a kida waye mutuwa ya tashi dukkan ije wannan magana harka ce ta kuɗi harka ce ta neman duniya kawai ya kai ma malluma ƙarya ka ka haɗa malluman gaba ɗaya wa duk malluman da ke zuwa kai ni ban cewa Allah shirye ka wallahi wannan ba zan ce Allah shirye ka ba Allah ya tsine maka albarka wallahi tallahi jinar zai kashe ko yaron nan hmm. wato ba kuma saboda na daina mu'amala da shi na yanke mu'amala da shi ah, kamar yadda na faɗi sunana Muhammadu Sani Tukur ina cikin wa'anda da ina admin a wannan shafin Ah, sannan kuma ah wala ba zan daina sinewa ba kuɗi akan wai harka ce ta kuɗi ko ka sha maganan wai baki ne kawai a'a ni ni ina cikin wanda na sha tura musu kuɗi harka ce kawai ta kuɗi ake yi sannan shi wannan mai shafin na sha gaya masa akwai abubuwan da ya kamata a ce ya mai da hankali akan su wanda za su amfana al'ummar musulmi kuma Allah ne shaida na san shi ma idan zai saurari wannan odiyon nawa ya san cewa na taba gaya masa sannan akan abubuwan da ya shafi zage-zage da ake yawan yi a wannan shafin nasa na sha gaya masa ya kamata a yi wani tsari wanda zai kasance shafinsa ya koma ba irin wannan ba to amma ku sani duk yadda za ka yi ba zai iya kila kawo followers da suna irin na wannan bane yasa ba zai amshi wannan tayin nawa ba ah, ina da dalilai musamman na abin da ya shafi tura kuɗi yana da dalilai da nace eh, akwai na da dalilai musamman na sanar da shi cewa ga abubuwan da ya kamata a ce an yi kuɗin ka ne sannan su ana magana wai musulunci na samun ci gaba wai yana da dalilai kai za ka nuna min abin da ni zai da kuɗi na ji wawan yaro kai za ka nuna min ni to abin da ni ni ma naga zan yi da kuɗi da shi na daina na yanke halaka na daga ji yaro nan an ce maka a turai duk wanda ke turai ka tambaye shi an gaya maka a nan turai ana zuwa kuɗi na kan bishiya ne kawai ake ta yanke kuɗi ake tsinkewa ji wannan yaro wai shi ya gwada ji ya fa yake yi har musulunta ake kabar wannan duk maganar tsari ne shi ma shi ma wannan tsarawa ake zuwa a musuluntan ma tsarawa ake a zo ya za a yi musulunta wani kai yanzu a tunanin ka matsayin ka mai saurare na kai yanzu wane ne wani irin hankali kake da shi eh. a ce mu'amalarka da kirista mu'amalar da wanda yake ba musulmi ba eh. cin halinka ɗabi'unka duk bai sa ya musulunta ba tsayawa ya natsu ya gane hikima ta addinin musulunci da ilimin da ke ciki da ake bayarwa ta hankalce duk bai sa wai ya zo ya musulunta ba wai sai da ya hau facebook ya ga dan ɗarika na kiran ɗan izala da da ba musulmin kwarai ba ɗan izala na kira da ɗan ɗarika ba musulmin kwarai ba wai sai anan ne kirista wai ya musulunta ya kamata ka tambayi kanka a matsayinka na mai sauraro na farko ce idan na koma bangaren abin da ya shafi bangaren yan ɗarikan tijjaniya suna cikin wa'anda yanzu suka ɗaure masa gindi yake duk abin da ya ga dama kuma wallahi tallahi duk wa'anda kace ganin suna bibiyan sa ba wani abu bane yasa matsala ce ta kuɗi dai kamar yadda na faɗi kai Malasa sani Allah tsine maka albarka wallahi o oh, wato kai kuma da da kake ma'amala da ni eh, na kuɗi ne ko da yake na yanke wannan alakan shi yasa ya dame ka ko wato kaga nan ka tabbatar wa duniya ka ce ka tabbatar duniya cewa kai da kanka halakan da kake yi da ni a dan ma ba dan Allah bane dan kuɗi ne kawai dan abin da nake baka to bari in gaya maka ni ina tausaya maka ina tausaya maka ina baka ne wallahi saboda abu ɗaya kai maraya ne ba uwa ba uba in baka ba kai wane ne kuma ka taba ji a baki na in ba yau ba ka taba ji a baki na ina gaya wa mutane ko na wani ya taba gaya maka sarki ya ya tsara ko Wani sati yana ciyar da ni yana bani kuɗin abinci ka taba ji a baki na? ka taba ji a baki na? amma na maka ne saboda Allah amma da na gane kai mugun maraya ne kai ba kyakkyawan maraya bane kai mugun maraya ne na tabbatar wallahi akwai wasu gidajen ma akwai wasu gidajen ma masu kuɗi ba na tabbata ko su gidaje masu kuɗi ba wallahi ba su a ba da kuɗin abinci kowane sati dubu hamsin dubu ashirin amma ni na yanke kowane sati dubu ashirin wata sayin dubu hamsin wata sayin ce dubu goma amma na fi yawancin dubu ashirin ashirin ashirin kowane ba wata ba kowane sati kowane sati kowane sati kati kati mutum ya kira a nan america nake sai maka kati nake sai maka kati kai call dangin uwa ko dangin uba dangin uwa ko dangin uba da naga munafuncin ka yawa shi na yanke halaka na da kai naga jinar zaki fake account da ke zagin mu kullum wannan S zariyan nan ashe shine ne wallahi shi amma da na gane ni ban gaya ko junior zaki da nake halaka da shi dan uwana sosai haka gashi nan ban taba gaya mai ban taba gaya mai abin da kai ba ban taba gaya wa kowa ba ban taba gaya na yi shiru ne kawai na kyale ka ka san shaddodin nake bashi ya dinka wa malluma ashe wai shaddodin 11000 yake saya ah Haji Best Roma <laughs> Haji Best Roma eh tijaniya kaman gidan babban malamin ɗarikan tijaniya da kowa ya sani ko mu ce malami a Afirka in aka ambace sa kowa ya san shi. Walana Sheikh. Yaron nan in yana da hankali yana da wani ya ce shi dan ɗarika ne. In za ka yi shari in za ka yi tsiyanka ma in za ka yi tsiyanka she ka kira sunan shi ɗaya rubuci. Shi ɗaya rubuci saranka ne ko saran ubanka ne. In za ka yi sharinka da makircinka shi ka kira sunan shi ɗaya da bauchi a ciki yaron nan yaron nan tababbe ne ba mai lafiya ba ne dahir usman bauchi kowa ya riga ya san shi duk afirka kowa ya san wane ne shi ko mace duk duniya ya san babban malamin ɗarikar tijjaniya to yana labewa da wannan gidan da yan gidan domin cimma wata gurinsa yana labewa ta hanyar yi musu hidima yana labewa ta hanyar kyautata musu ba don komai ba sai dan ya san idan ya yi wani abu abubuwan da yake haradawa ta dama nan akwai waɗanda a dariƙa suke kuma yan tijjaniya ne kuma manyan malamai ne amma ba sa kaunan abun nan da yake kuma yana yin sani da sunan dariƙan tijjaniya shi ba tijjani ne ni na san babu wani dariƙan tijjaniya ingantacce da zai kawo malamin izala yanzu yana zagin shehu tijjani ana kiransa da kafiri ko kaza wato zai bi ko wannan eh. aka ambaci sunan shehu ibrahim aka ce za ka mun ka samu yaron ka ce za ka ci uban shi irin wa'annan kalamai babu irin kalaman da ba faɗa ma shehu ibrahim bar shehu tijjani oh yau kika san haka haka mutijani to kira ne zuwa ga wayannan yan dariƙa ya kamata a ce ku hankalta irin illa ko kuma mu ce tsawon da yake muku magana kenan akan abin da shafi tsari ne ma ake ko ba tsari bane da gaske suna tsarawa ni wancan karatun da aka ce yi bani da masaniya akai wai wai tsakanin wancan malamin to ga shak abul Fatah Sana Tijani shak Man Nasir Ado Musa Sheikh Junaidu Sheikh Musa Asadu Sunna uh, da shak eh, kwanaki ma akwai shak kabir abdulhamid wani bangare zara sa'an nan kuma akwai shak man dahir akwai shak sidi bashir akwai yasa su dukansu wai muna tsarawa ne sannan mu fito kaga yaro na wai muna tsarawa ne sannan mu wai ana tsarawa wai plan ne wai ana shiryawa ne ana tsarawa ne a yi shiri a ce ga abin da za a faɗa ga abin da za a faɗa gabanin a zuwa yi program kai wani irin wani irin wani irin aljani ne wani irin mutum ne kai mutum da ke yi irin wannan zuciya zuciya ka na dutse kai kai kai kai kai kai kai aini inda ni ne kai wanda ya taba mini irin abin da aka yi maka wallahi me shi ba zan taba saba masa a duniya na ba ba zan taba saba masa a duniya ba amma wani irin zuciya wani irin rashin tausayi wani irin rashin wani irin mugun mutum ne kai Allah ya yi ka duniya wallahi Allah tausaya maka wallahi ku ji shi dai wai ana tsarawa ne a zuwa kai Allah ya tsine maka sani wallahi Allah ya tsine maka albarka ne ta kasa za a yi wannan mukabala tun farko kafin a zo a yi wannan karatu duk ba matsala na bane banda masaniya akai gaskiyar lamarin amma shin da gaske ne sukan yi tsari in za su yi wani abun a wannan shafi sai daga baya a zo a yi koko ba da gaske bane da gaske ne suna tsara wasu abubuwan kuma misali da ga kawai matsalar musulunta din da tsarawa sai ya zo ya fita ya musa sannan za mu fito da dalilan insha Allah sai ya zo ya musa za mu fito da dalilan da ya samu kace haka idan akwai dalilan ba ba su ba sannan maganin ah, tura kuɗi da nace harka ce ta kuɗi kawai shi ma akwai dalilan a ƙasa muna da su a ƙasa shi ma za mu ba da kudin ka ne sannan magana ce biyu akwai wata magana da ya faɗi a cikin wata bidiyon da ya jiya akan matsalar da ta faru tsakaninsa da wani ɗalibin izala da ya fito ya ce tsarawa suke yi wannan matsala a ƙarshe ya faɗi wata magana inda wani malami da ya taɓa batawa inda wani malami da ya taɓa batawa wani don girman Allah a fito a gamishi ya haddana rantsuwa yake to ni kuma gani ni Muhammadu Sani Tukur zan yi rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa billahi allazi la ilaha illa huwa billahi allazi la ilaha illa huwa rantsuwar musulmi kenan ya bata malamai waɗanda kuma suke zuwa suke program a wannan wajen da ma waɗanda ba ma sa zuwa su yi program a wannan wajen kowanne ya sha ɓata su a wajena ni na ji da kunni na ni ni Muhammadu Sani Tukur na ji wannan ma wannan maganan ije ta sai ranar da ya tanka in yana jin yana da dalilansa ya fito da su ni ma zan fito da dalilena yawa za a ji ya bata ko bai bata ba sannan ma ƙarshen ƙarshen tuka ciki tuk ya kudin da rika kuma ku sani ba babban malamin ku wanda kuke ji da shi ni da kai da kowa ya yarda da shi in dai kai bata jari ne kai yarda da shi wallahi tallahi ya bata shi kuma kar ka sha bata wani wani yi min kaza ko wani yi min kaza a kazafi kazafi karya yi wa mutum karya shi irin wannan kazafin irin wannan bata wani amma in Allah ya so ya yarda in dalili ya in waje ya yi waje kamar da akwai wata magana da ya faɗi yana cewa wai kada a buɗe wannan shafin wato ma'ana kada a buɗe shafin irin wato wannan gardar dami a tsakanin su wa'annan matasan malaman izala da kuma shi to wannan kaga wata ishara ce zuwa ga wanda masu ke bibiyar sa suke sauraron karatun sa daga lokacin da ka bar shi ko kuma ka bata masa rai in baka wasa ba za ka ji wata asirin ka ya tonu wanda kake tunanin cewa kai da shi kuka yi sannan duk malaman da suke zuwa shafin nan dai ku ne ba duka ba dai ku ne waɗanda bai zagin su ta kasa kamar yadda ke cewa wasu abubuwa suna faruwa sai ya share ba shi ma yana zuwa yi wasu abubuwan a kasa wanda ba sa ji yawa duk malaman da suke zuwa su manne musu mafi yawan malaman da suke zuwa su manne masa din dukkan su babu wanda a cikin su wanda baya suka dai dai ne cikin su wanda baya suka to me yayin mutum kuma zai zo ya gaya mana wai yana zuwa yana wani surutai akan wani wai ai kaza wai ai kaza in Allah ya so ya yadda in Allah ya so ya yadda wai shi kai girman ka kasa kuma muna magana akan wai shi wancan yaron da yake shi ma fitsarare ba ba da shi wuce ba ba ruwan abin da ya shafe mu da shi wallahi malam wani irin abu ya gama da wannan yaro ba komai bane irin kaman kan da mutane ke zuwa su ce don Allah ka taimaka mini ka taimaka mini to shi zuwan sa shi na shi ban tausayi saboda ya nuna shi maraya ne to abin da sa na ja jiki da wannan yaro har nake taimaka masa nake eh, kowane sati ba shi abin da kawai hada ni da yaro hiza shi ga munafircin sa yayi yawa kuma kai ana taimaka maka ana baka kudi abinci kowane sati kuma ga abin da ake maka shi ya create wani fake account S Zaria da account din shi tani tukur shi ya create wani fake account S Zaria to da wannan S Zaria nan in muna program ba malamin da yaron bai zagi amma shi ban san shi bane ni kan kaina yana zagi na yana zagin kowa wannan fake account ashe mugun maraya ne yaro na uh, ah, malam Ali Faye ina ganin ina jin kai ne na karshe ina jin ka malam Ali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Malam Aliyu Faye. Da farko dai ina ba ku haƙuri daga kai harshe. Eh. Ah, wannan abin da ɗazu da safe eh. na cikaro da wannan godiyon na san gabanin kai ne ka cikaro da shi ni na cikaro da shi. Very good. Very good. sai na samu matsala kuma waya na ya ɗauke amma a lokacin ma in ka kula na kira ka sai na yi tunanin kuma ku lokacin ku dare ne mu kuma lokacin mu sabi sai na yanke kira na yanke kira na san dole in gari ya waye za ka yi karo da wannan audiyon shi ma kuma sani cikin din a wannan lokacin na neme shi amma ban same shi ta waya ba ban same shi ta waya ba sakamakon kuma in na ce zan ci gaba da barin data na a buɗe waya na zai iya ɗaukewa Sun kira shi a normal kira hmm. ban same shi ba kuma na yi mishi magana ma kuma kai in ma na gaya maka tun a wannan lokacin na ce eh, eh. gabanin na tattara komai zan yi hakin din akawunt din sai na samu na yi magana da shi kafin buɗe akawunt din kuma Allah bai kaddara haka eh amma amma ina zuwa ina zuwa ai a da kuna son ku min magana shin ce muku a'a domin ina son kan kan mutane na da amma a a da kamar yaron nan kun san yaron nan yana shirye-shirye wasu makirci lokacin da nake taimaka masa da kuke tare da shi an yi haka ko ba ya ka ba to ni yanzu wannan maganan duka sai ya di malam ya riga ya yi magana a'a kai ma muna son mu ji bakinka an yi haka ko ba yi haka ba lokacin da nake tare da yaron nan da nake taimaka masa lokacin yana mini makirci ko ba yi ni ban sani ba ni ban sani lokacin da muke zama eh, zan yi magana ne akan abin da ni wannan kanci kaina na sani kuma mun yi magana da shi kuma shi ma yanzu haka na san yana live yana jina gabanin in kira ka kuma na kira shi sai da na yi magana da shi akan samun solution kuma shi ma ya sani kuma in zai yi magana in zai iya kiran waya zai kira zai ba da shaidan abin da na yi da shi mun yi lokacin da muke Eh, mitin da malam sani tukur a matsayina na vice chairman na rasulul amin a wannan lokacin da muke magana da malam awwal na ce idan ta fannin kira ne in dai ta fannin a saka kati a kira waya ne ko a kira ta whatsapp ko kuma a kira normal kira a haɗa mutum goma mutum bakwai mutum takwas na ɗauka wannan nauyin zan yi shi sannan kuma zan tura duk ranar juma'a duk ran friday da safe ina yi musu text na barka da juma'a sannan sanar da su mitin dinmu akan abin da za mu tattauna kuma akan abin da za mu lokacin da muka zo za mu yi na rasulul aminun foundation in nigeria a lokacin sai ake magana yaya za a yi ni creating account sai ce a'a ai ba sai mun yi creating wani account ba in ce meye dalili sai ce akwai account din masoya sarki zaki wanda sayyadi muhammad awwal ya bude shi me zai hana mu karɓi wannan account din sai na ce a'a a yanzu wannan account din kuma ba zai haɗu da irin aikin mu ba saboda aikin mu ya sha bamban da aikin da kai kake yi kai kana gudanar da karatuttuka ne mu kuma abin da za gudanar a ciki shine lecture akwai program ɗin da ka bar su ka daina yin su wanda lokaci ne ya yi maka kaɗan mu kuma za mu ɗauko su sai mu dinga tattaunawa muna gayyato mutanen da suke da alhaki akan wannan abin muna yi da su sai ya ce to ai sai mu karɓi shafin na ce a'a yanzu shafin nan an riga an bar maka shi kuma malam sayyadi muhammad awal ya ce komai na shafin ma yanzu haka yana tare da kai ce don haka sai dai mu yi creating din namu pet din in ce sannan akan maganan pet yanzu ina shirye-shiryen zan siya mana kwamfuta sai malam awal ya ce min a ah, to kwamfuta a wurin mu yana sauki ne na ce, e gaskiya ana dan samun masu sauki saboda zaka samu kwamfutan da zai maka awa shida da caji kuma ba zai wuce dubu hamsin da wani abu ba to sai na zo ana nan ana nan sai na siya kwamfuta da na saya kwamfuta sai ya ce to me zai sai shi yi kai magana da su kowa na tura masa hoton kwamfuta har kai ma na tura maka hoton ta lokacin da na siya HP na tura maka hoton na tuttura musu sai a lokacin ne sai na je buɗe account na Rasulul Aminun Foundation in Nigeria na ce a bar maka wancan account din na masoya sarki zaki malam awwal ya ce amma bar maka maganan wannan account din a bar shi to muna nan muna nan sai wasu maganganu wanda ni gaskiya ba zan iya maimaita wasu maganganu ba da yaro yake ah, faɗa ni ba kawai. abin da ya sa na kira ka abin da ya sa na kira ka tintini ma ni daman in zan yi magana ina magana ne a yadda za a yi mu samu solution a tsakanin mu ba wai yadda za a yi a cikin yaron ina kokari ne yadda za mu yi mu haɗa kanmu abin da yasa tun a wancan lokacin na ɗauka musu alhakin kiraye-kiraye da sauransu duka na ce malam awwal ya bar mun amma shi ma in zai iya taimakawa zai iya taimakawa wata ran yakan tura katin dubu ɗaya ko ya turo data ko gig ko wani abu makamancin haka dai sai ya muhammad awwal duka yana yi kuma ba za mu ce ba ya yi ne har lokacin yake taimako me yasa sani tukur shi a matsayin shi na sakatare ba zai iya yin wani abu ba sai in ce ina ganin ƙarfin shi ne bai kai ba tunda mu Allah ya saka muna da hali a wannan lokaci kawai mu ɗauki komai kamar ba komai ni duk abin da za ni to kamar su sai layi duka suna iya yin wani abu amma sai a ce shi ba zai iya ba sai malam awwal yana faɗa ya ce shi ba gaskiya akwai magana akwai abubuwan da suka yi da sani tukun don haka shi kawai in je ma wannan abin zai yi sai dai mu cire sani tukura a ciki in ce mishi a da tsaya dai mu samu mu masalaha sai ce ni to zai kira ni ƙarshen wayan da za mu yi da malam awal akan wannan rasulul aminin foundation din sai muka yi waya da shi cewa ya ce min kawai yanzu in dai kowa zai to kawai kowa ya yi a garinsu in ce babu mai amma na zuwa nan ababen ga duka wanga ababen ga duka da ake shiryawa duka ni ban sani ba kenan a lokacin ba shine in nace in na kira ka ai ina kira eh lokacin ka kira ni na tuna lokacin ka kira ni ban baka dama abin da za ban baka dama kai magana bana son in ji wani baci na wani ne shi sa bana ai na sani na san kuna son ku min magana amma ban san da shi ba amma ban san duk wayannan ababa duka ba kaga na farko kaga abin da yaron nan yayi ya sa mutum yanzu ko za ka yi ma wani alheri ma kana shakka kana tsoro kai da kai da za ka yi ma mutum alheri kana shakka kuma kana yaron na to muna dai ka. To a wannan lokacin na yi muku magana akan yadda za mu fito ma abin duka mu shawo kan shi sai na ce maka Eh, he kake ce min da muka zo muka yi wayan karshe da kai sai kake ce min na ce maka ni fa sani tukur abin da yake yi ba na jin daɗi sai ka ce min ai yayi creating wani fake account na Zaria seed. eh daga baya ke eh na ce maka wannan account din ya dade kuma na dade da cewa na sun shine da account din oh ah, eh, eh har ka ce har ka ce mini ka san wannan account yana cikin masu zage-zagen na ce maka ina gani eh, good eh, in sai maka to in sai maka ai na gama ma daukan bayanan account din hakkin yi very shi sai na samu zama da sani tukur to sai na zo na samu wannan matsalan na system din nawa da ya lalace sai kuma wayan nawa da ya kone din to sai na bar magana a wannan lokacin sai kuma wannan abin da ya faru waƙiƙan ya riga ya auka mu sai na bar wannan abun amma duk da haka ina bibiyan sani tukur ba na samun shi a kan layi ina bibiyar shi ba na samun shi kuma yanzu haka kafin in kira ka ya sani na yi magana da shi ni dai kawai yanzu abin da nake so ku yi dan Allah ah, a wallahi kan a ah, ni dai gaskiya na tsine masa wallahi ka ku bani akurin wannan kuma ni yaro na ai ba tsawa na bane zan yi mu'amala da shi ai da ni ina taimaka masa ne domin shi maraya ne ka gane ko nake taimaka masa amma ai ba sa'a na bane ai bai taba zama abokina balle zama aboki ai ba sa'a na bane ka gane yasa dan Allah kai da ai kai maganan ka wallahi shikenan kuma ni na yi hakuri amma tsine masa da nayin nan wallahi tallahi ba zan taba yafe ma yaron nan ba na Allah ya tsine ma yaron nan na bar shi da Allah Allah ya tsine ma yaron nan na bar shi da Allah kake so a yi guda ɗaya na san na san diyan a wanda ba zan yafe ma yaron da muka da kai an jin kuma ni na san yanzu haka yayi missing one yana eh, ji ya yi missing contact ina amma kiran da na yi mishi yanzu ya san zai ajiye nomba na kuma na san yanzu haka yana jin ni dai kiran da nake mu a'a yayi block ya yayi blocking ka aida Abdul Malik ya kira Abdul Malik hafizun Qur'ani da ya kira ya ya nuna cewa ga abinda ma Masani Tiko yake gaya masa irin abin da Abdul Malik na ajewa yayi blocking din Abdul Malik Malik yanzu yanzu nan ga Abdul Malik ya turo mini Sani yayi yanzu yanzu nan Sani kai ma maganan nan da kai yayi blocking ka yanzu nan ka gani ni wallahi ni abin nan kawai dai a bar maganan nan ya kare haka kai ma ka hakuri ka sauka dawun kuma an jima za mu yi magana da kai da ah no no batun yaron nan dai ka daina da Allah ba sa na bane ni in ba dan ya kawo ni to the point ba ai akwai ire-iren su da yawa da ke yi ba na tanka su ina duban mu'amalan mu da muka shirya na da irin mu'amalan kirki da wasu ababa ba na so mu bata irin wayannan mu'amala ka gane yasa suna iya su yi amma ba su kai inda zan tanka su bane ke zaka ka ga bana tanka su amma kaga yaron nan abin da yasa ya sa sunan nakin wasu mallumma da kuma yayi wa mallumman da ke kan shafin nan kage ya musu ƙarya wai suna yi ne saboda akwai kuɗi ba wani malamin da muke bashi albashi ba malamin da ake biyan sa nan ƙarya ne kuma wai mallumman wai suna shir ana shiryawa ne kamun a zo a yi program wallahi Allah su she ya kama shi na ɗauki tsawon fiye shekara biyu sama da shekara biyu ina ta ta ma yaron na bayar yaron nan kuɗin abinci kowane sati shekara uku ne yanzu ko eh a a eh abin da yasa na yanke ma'amala da shi kamar wurin wata shida ko to cikin me na san duka na eh. san lokacin da kuka yanke na yanke ma'amala da shi eh yasa wurin shekara tsawon shekara biyu da 'yan kai nake ciyar da yaron nan in bashi kudin to ga junior yaro zaki ma to magana kama zai zama gaskiya wala Allah ga junior yaro zaki ya rubuta wai a'a wai shekara uku ne wai shekara uku ne to na dauki tsawon shekara uku ina ciyar da yaron nan kowane sati shi na bashi dubu ashirin ko dubu hamsin kowane sati kowane sati ko dubu hamsin dubu hamsin dubu ah, wai shi maraya ba kai ka gaya mana ba ba kai ka fara gaya ne ban taba gaya muku ba oh. yawa sani tukur da bakin shi eh. da bakin shi eh. da bakin shi shi ya gaya mana wannan ni dai shi ya gaya to ka gani ko da bakin shi ya gaya muku wannan ka gani ban taba gaya wa kowa ba ban taba gaya wa kowa ba ni dai ban taba gaya wa kowa ba in ba yau da kuka yi magana da shi ba sannan tsakanin ka da sani tukur eh. ban taba daukan maganan ka na gaya ma sani tukur ba ban dauki maganan sani tukur na gaya maka ba a duk lokacin da na samu wani in na ga yayi comment da zagaye sitin nan ko kuma eh. yayi posting eh. ko kuma yayi wani abu makamancin haka na kan bi shi har inbox na shi kuma yanzu haka in ba yana deleting ba ko wani abu in ya duba inbox nashi zai ga message message din da na yi mishi a Zaria City kuma zai ga comment comment din da na yi mishi a Zaria City. Allah saka maka da alkhairi. Abin da nake so shine idan Hasani Tukur yanzu haka yana ji na gaya mishi wannan bai wuce kawai ma a ce makan shi yake tonawa asiri. Ba kamar ni na fita shi na yi shirun ba na ce komi ba na tanka ba ba taba ji ma baki na ba ba taba ji baki na ba kowane sati shekara uku kowane sati ba wata ba ba wai wata ba kowane sati every week shi na tura wa yaron nan dubu ashirin ko dubu hamsin ko wata sayin dubu goma amma kati kati yaron nan call ma yayi call kati american nan nake sin kati in tura masa kati kati kati kat na call nan ga america nake sai in tura wa yaron nan kawai ba gairan ba dalili she ka ce mini zaka kama daki ka kama shago ka samu aiki she na baka kuɗi na tura maka da kuɗi je ka kama ɗakin she ka ce mini shago zaka kama shi na tura maka dubu ɗari biyu two hundred thousand je ka kama ɗaki da gyare-gyare ba kudin ɗakin ba kudin ɗakin kaɗai bane dubu ɗari a ah, da gado da gyare-gyaren ɗakin dai da komi duka dai gaba amma kudin dakin daban kamar dubu sittin ko dubu ɗari ya gaya mini na sha'afa amma akalla dubu ɗari biyu je ka kama daki da yaron nan ya tafi bayan sati daya yaron nan da na kira shi ka kama shagon domin akwai kuɗin da zan tura masa ya saya domin na ce masa malam junaidu ba mun taba irin wannan abu da shi kaza kaza amma na ji shirin kaɗan dai ina so mu ga kan da za mu yi wannan lokacin ya ce min kayan gyada kayan masara da gyada da kayan maiwa zai iya siyar da wurin ya siyar wurin shi na ce to shi kenan zan tura masa da kuɗi to na kira shi ga ya kama shagon shi in tura masa da kuɗi ya kama shagon da na kira shi na sani ka kama ɗakin wai wallahi sarauta wallahi matsala ya kama na kashe su kai ka kashe su wallahi na kashe su haka ya gaya min haka yake magana wallahi na kashe su wai ya kashe kuɗin to yanzu ni wawa ne she kuma sake tura maka da kuɗi will never do that shikenan halakan duka duka kenan she na jajiki da shi shikenan duka duka kenan babu wani matsala duka duka kenan to ai sani tuku dan lele to to dole ne dole ne she da sharrin dole ne she da walakanci yanzu yana neman yana neman yana neman subscriber ne a YouTube bayan da zai eh yana neman subscriber ne yana neman a tanka shi ya so ya samu subscriber a YouTube domin ya ta samun kuɗi yan a ah, na ba ai zan ai sa na zan taimaka mai na zan taimaka mai ya samu wannan subscriber na zan taimaka mai ne <laughs> ba yaro yaro yaro da sharri irinku wallahi ire irinku ne haka duba ku ga ba ya taimaka wa kowa wallahi ire irinku wallahi ire irinku shi kaga mutum ba kaga wani ya daina ma alheri saboda yana tsoron wanda zai wa alheri mala ali na gode don Allah bari doki mala ali na mala Musa mala ali nawa eh, eh. ire irinku kun wani ya duba shi ga yana tsoro ma yayi alheri babu gairin babu dalili ba wai sarki kayi mini alkawari ka cika alkawarin ni wawa ne kashi nake ci zan cika wannan alkawarin da na baka kudi je ka kama shagon in zuba maka kayan she baka kama kashin ka kashe su she kuma kwashe sauran kudin kayan kuma baka dole ne aiki kai mini assalamu alaikum malam alinawa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah sarki Allah taimaki malam alinawa <laughs> a yi hankuri da mu wala lina wa Allah ya saka maka da alhairi masoyi na <laughs> kaji kaji yaro nan da wannan share eh, malam sarki abubuwa ba su yi daɗi ba abin da ya sa kuma ba su yi daɗi ba na'am eh, idan mutum na da personal problem da shi da wani eh ya kamata in hai abin da ya shahe shi ne ya tsaya akan ya su yi magana sosai a yi magana tsakanin da shi wannan kaga ko da ka ji kila ba za ka yi mamaki ba amma yanzu abin da ya shahi shafi na program a ce kuma eh, tun da aka fara harka karatu a social media kila harkar facebook akwai shafuka da yawa wanda sun kai ta existing kuma har yanzu suna existing to ba zai yiwu ba ko dai ya kasance dukkanin shafukan da ake na facebook wanda ake program in ma cikin najeriya ko waje ala ba da kuɗi ne ko kuma ya kasance a'a dan ba zai yi ba ce amma amma malali ya kuri tambaya zan yi yanzu ma an za ce za ba da kudi eh. yanzu ni zan ba maluman ko maluman da su bani kudi domin ni su nake zo nake sa karatun su ashe su ya kamata ce suna biya na domin in zo in tallatar da karatun su ko ba haka ba kwarai kuwa eto eh ya zaka zai kai zato ka ƙarya ka ce ana ba maluma ana biyan maluma in kudi ake samu eh kaga maluman da sun kai akwai maluman da sun yi karatu shafin ka kamar yadda ya ce da zai magana malam Musa eh. ya ce an yi karatu an kai making decision cewa ba za a sake dawa shafin ka ba ya ce amma daga baya ma ya nace ya dawo har ya dawo kai kai yanzu abun tambaya a ai maluman da sun kai an kai karatu sun kai wannan decision suna nan a raye su ya kamata su zo su yi testifying don in ana ba da kuɗi su ma sun daɗe wurinka suna karatu kamar malam kanawi ya daɗe wurin wurinka yana karatu <laughs> eh, malam bashir ya yi karatu yana ganin kusan su ko su hudu eh, malam ibn hazar ya taɓa yin karatu malam eh, dr idris abdulaziz ya taɓa yin karatu mm. so in in ana ba da kuɗi kamar shi malam musa in kuɗin da ake ba su su ne malam musa ya sa bai bar shafin ka ba to ya kamata su su zo su yi testifying kila in su ala yi very good yawa maybe su suna da idea na cewa kaga shi yanzu ya ba da allegation ne mm. ya kamata ya kawo witness to tunda akwai malaman da sun taɓa yin karatu shafin ka sun bari wala Allah su kila ko don sun bari kila ya kasance suna da wannan testifying in suna a eh, ba da testimony cewa eh lalle ni sarki ya yi magana kuɗi da ni yana biya na koyo shi akan naira kaza shi yasa na zo ina karatu wuri ne very good daga baya na ga karatun bai dace ba in yi na bari ko kuma daga baya ya daina biya na shi yasa na bari amma yanzu ya zo ya tura ne allegation ya ce ya sa malam sannan abu na biyu akwai malaman da na san mu aje malam mu malam bai da ko sisi na san Dr. Idris Abdulaziz har da university yana da na'am Sheikh Dar Usman Bauchi yana da kaddarorin da ko shi ba zai iya kidaya su ba wallahi to yanzu su biyu dan shehu da usman bauchi shi ma ya taba yin yana yin program sometimes ana ana kawo program sosai sosai na yi program da shi ba so dai ba su biyu ba shi ne na dan dariƙa yana zarge shi da usman bauchi shi ma kuɗi ake bashi dan yanzu ya program da ga ne. ai ai abin da na tuna kenan nace ma yaro nan Allah ya tsine masa da albarka wallahi wannan tunanin da nake nace ka yaron nan idan mutum yana idan mutum kuma yana izala <clears throat> kila maybe yana da wani personal grudges da malam Eh? shi kila yana jin cewa haka ya ji daɗin da aka faɗi haka shi kuma to shi ma yana tunanin cewa yanzu kamar da ta Idris Abdulaziz da yake hadda university yana da wanda nashi ne shi ma dan in mutum yana dan izala yana tunanin akwai wasu kuɗi da kai kake da su wanda zaka ba da ta Idris Abdulaziz da yazo fejin kai karatu ban mamaki ban mamaki idan mutum Allah ya sa mai kaunar wani idan Allah ya sa ma kaunar malam malam ya je yana kaunar ka wannan daban ne sosai Allah samu haka kamar yadda shi ma sani tukur din ka ji kala kauna ta haka zo ka ai ba shi kadai dan Najeriya kuma akwai marayu Najeriya sosai cikin difficulties din da shi bai ko shiga ciki ba sannan ga ka'idar musulunci ai malam eh, malam sarki ai sani tukur ya wuce maraye domin akwai shekarun da daga nan daga tanda age an wuce maganar marayi to amma duk da haka ka ɗauke shi akwai yaro dan waɗanda marayu ne in ka shigo Najeriya ka zo wasu wurare ka ga marayi yana 2 a.m. Mm. da dare marayi yana bara a hanyoyi very dangerous places za ka san cewa akwai marayu amma aka ka ɗauke shi kana taimaka mai to ni babban abin da ke ban mamaki da mutane yanzu ni masu saurare suna ji ni yanzu ni ba marayu ba ne sannan ni ba malami ba ne wanda ke karatu pejin ka amma ni mutane su ji ta gare ni. a malali akwai wani don Allah ya hukuri ya hukuri malali ya akwai ba don Allah ya hukuri. Oh, kai, kai, kai, kai, kai. malali hakuri hakuri so abin da nake faɗa mai daga ƙarshe gaskiya malam sarki eh, maganganun da ya yi suna da very risk suna da abin ga saboda kaga ya mentionin din ma sunan malam ciki sosai kuma ya faɗi suna ne shi kai ne mhm. ya faɗi cewa shi admin ne idan muna da bukata mm. na mu claiming damage cyber mhm. crime against him mhm. muna da iko na mu kai kara ya zo ya ba da evidence in bai da evidence mu hukunta shi babu mu da cewa marayi a ah, ka zan siras yaron nan zan zan kama shi zan sa kama shi ka ku da kun gani dan ba ruwan yaron nan zan kama shi shi maraye ne tunda ya dauko allegation eh. ya jingina ma malam ba da wani hujja ba in kuma yana da hujja hmm. to ya kawo hujja magana cewa na ka bani kuɗi in bawa ne daban magana ina zuwa in yi karatu saboda a bani kuɗi daban idan malami ana bashi kuɗi ya zo ya karatu to shi kuma ordinary kola shi daga bashi kuɗi shi ma malami ne abin da yanzu ma ya mutum ma zai alheri kaje ni ba na kaga sa ina ma'amala da mutum naga mai baki ne bai da sir wala shi na yanke ma'amala na da shi in yanke ma'amala na wannan wannan gana ga gana ga sauransu kuna ji a ce wai ba duniya gaba ɗaya ma a Naje a Afrika gaba ɗaya ma ka cire matsalar kasashen turai da sauransu ko a Afrika babu wani mutum shi yasa ka ga mu Najeriya hatta shugabannin musula ba mu balaya azaba saboda mutanen Allah ya jarabce su da ta kawai a cikin ba ma hmm. tunanin alheri gaba ɗaya magana in zamu yi ba mu magana alheri in zamu yi abu kullum muna neman mu gaya zamu ga mun lalata wani ta ya za a yi a feji oke ba Allah nan kwanan baya da aka zo da shi bai da lahiya aka zo ala taimaka mai shi ma malami ne shi yasa ka tara mai kuɗi abin na da ban ma wallahi malala abin na abin na da ban mamaki ne abin na da ban mamaki idan ni bana iya wa kowa alheri Allah ya sa akwai wani wanda yana iya wa wani alheri abin da ya kamata ko da ban yaba shi ba to kada in zo ina faɗi abubuwa na ƙarya don in wace mutane akai shak imam abbas ga malami na yaya na shak imam abbas sanda zuwa na'am na'am na ni gaskiya abin nan eh. abin da nake ga mai ƙarshe cewa mu dai ya ci mutuncin malamai ba malam kaɗai ba amma muna da haƙƙi akan na malam ko da malam shi bai ce ayi ba muna da haƙƙi don mu mu muke tare da malam kuma haƙƙi ne mu kare mutuncin malam saboda haka abubuwan da ya faɗi game da malam muna bukatar ya kawo hujja idan bai da hujja duk yadda yake ganin kila zai ɓoye muna da yadda za a yi a kai har gidansu ko kuma har inda yake zaune a ɗauko shi kuma za mu ɗauko shi kuma gaskiya za mu kai shi gaban hukuma sai ya kawo hujjoji in bai da hujja wala sarki sai dai ta prison a bari dai to ai bai sa abin da yake sa kan ciki bane da wannan shirmen da yaron dole wato na rasa dole ne shi na jawo ka kusa da ni dole ne to kana tare kusa da ni she ka iya bakinka ka iya mu'amala ka yi zamba tun kan ɗinki kuma daga ƙarshe muna godiya Allah ya bar zumunci amin malali nawa zama duk sanda wani ya zo magana akan wani wanda ya kala gani da mutuncin da ya kamata a kare shi a zo a yi bayani saboda mutane galibi suna ɗauka abun da bai zama gaskiya ba su ɗauka su ce shine gaskiya na'am so alhamdulillah da zai magana kuma ba malam Musa kaɗai faɗi ibiya faɗi dukkanin malamai amma ni ina magana na personally akan malam saboda abin da ya shahi malam ya shahi ni mm. Allah ya saka mara alheri wallahi da yaro nan da ni kadai yazo tana sharing ai ya dade na da ni kadai ke sharing shi ya zage ne yana ai na ina gani ba na kula ba dan kula shi ba amma manyan malluman da nake ganin darajar su shai dayar bauchi da ga su malam eh, Nasir Adu Musa malam Musa Sadu suna ga su duka ka ce wai ka yaron nan yaron nan wallahi Allah ya tsine masa albarka wallahi kuma maganar musulunta da yawa ala musulunta ba a hannun malami ba eh da yawa a Najeriya wai an shirya ne a Najeriya Sardauna Samadu Bello ba malami bane <laughs> malami wanda zai zo ya wazi amma da yawa za a samu anguwa mutum dubu yaro na makiyin Allah ne da na annabi wallahi wallahi makiyin Allah ne da na annabi maganganun da yawa wallahi sarki ba su da kyau kuma ba daidai bana ga musulmi ma ya zo yana irin wannan maganganun wallahi makiyin Allah ne da na annabi yaron nan makiyin Allah ne da na mai nagode nagode malalima nagode nagode nagode okay ga mutane biyu ga juna runzaki ga kuma mala sadu sunna more salamu alaikum mala sadu sunna more barka gare malam asadu sunna amore alhamdulillah mun gode wa Allah ya kake mun gode wa Allah mun gode wa Allah to sai zaki ba faɗa abin da faɗa kudin jawo wani hankalin ka daya to na ji kana ta cewa Allah ka tsida misali tukur eh to do Allah yana haɗaka ka da Allah ka jaye wannan tsinuwar ka roƙon mai Allah ka shirye shi ka roƙon mai Allah ka shirye shi ya fi ka ce Allah ka tsida Allah ka tsida mai albarka Ka, amma kun shaida kamar ni ne ma nake hana zagi ba na son zagi ko? amma in kun gana yi ka san yaro nan ya wuce bondin ne ai sarki ai dan uwanka ne musulmi shikenan to na yafi shikenan na yafi musulmi wanda kake bukatar ya shiga wuta na yafi shikenan na yafi in ka ga mutum cikin bala'i ya bi hanyar da ba daidai ba ban cika ce Allah ka halaka shi sai ka ce Allah ka ceto shi Allah ka shirye da shi to shi kenan na aka mishi a roke aka samu wasu daga cikin wa'anda ba da kirki ba suka sa duwatsu suka ba fatan ba fatan musu ba ya daga Na ya roki Allah na shi ke ya duk addu'a da zaka ka ce Allah ka shi shi kenan yau amma tsiruwa yi tsauri gaskiya sarki zaki to shi kenan Allah shirye shi to abu na biyu na ji kokari shi na tukun da ya magana da shi to abin ya gagara ba na samun shi a wannan batun shi Allah ni batun shi wannan yaro wannan tsakanin kai da shi ne amma ni kawai kagen da yawan malluma ne kawai na in ba ka da ni da shi ne ba zan tanka wannan yawon ba eh, kuma gaskiya yana da ya yake mutunci saboda ya ayyana cewa kana ba da kuɗi gefe ɗabi'a kana ba suwa gefe izala amma kawai sai ayyana mallam musa asar da suna da cewa kana kana bayarwa me yasa ya bar shafin kuma ya dawo shafin ka ai matsalar kuɗi ce to wannan gaskiya zalunci da ce amana ne kamar yadda malam ali ya faɗa lalle lalle haka ya kamata a yi a muna jin ka duka muna jin ka yadda malam ali malam ali namu da sokoto ya sauka ya faɗa to lalle haka shi ya fi cancanta kuma ya nuna cewa yana da wani gilli a cikin zuciya ta game da wa malam musa asadu sunna to in bai da gilli to tun da ya ayyana malam musa ya ce malam musa to ya kamata cikin dariƙa ya ayyana wani to na za mu gane cewa bai da gilli amma ya ayyana ya ce dariƙa ana bayarwa izala ana bayarwa sai ya ambaci malam musa to wanda ya nuna cewa tsakani da Allah akwai wani wata cuta a cikin zuciyar shi game da malam Musa mallam malam Musa asadu sunna hafizahullahu ta'ala a sannan abu na gaba sarki zaki a gaskiya ina ba da shawarar wannan yaro ka kulle chapter shi gaskiya ka daina bata lokacin da game da shi wallahi ban taba bata lokaci ai ya dade na ban taba bata lokaci ba amma wannan da naga yayi nake ganin ka san wasu ababa da yawa in mutane na faɗa in kana yawan shirun akai wasu wawaye su zata gaskiya ne to abin da yasa kenan kawai ba ka ba ai wannan yaro bai kai kula shi ba wallahi bai kai kula shi ba ba ka iya gamsar da mutane ka fahimta na iya ka ga ko abin da kai kai Allah ya san kai don shi ko ba don shi ba sanin zaki zaki in ba a zage ka ba ba ka zama kowa ba ka bari a zage ka kai kanka zage kowa ka bari a zage ka na kada kawa kowa ha'inci ka bari a ha'ince ka kada kawa kowa butulci ka bari a maka butulci ko ba haka wasu zaki wannan shine shawara ta a gare ka amma lalle wa man zalla ziyan juniya nashi saliman babu wanda ya isa ya kwakwata hannun mutane lafiya kalau ba za a zarge shi ba zagin da za a yi maka shi zai sa Allah shi ɗauka kan sarki zaki ba mun ce wata sarki zaki hundred ba baka da kuskure ba a shi wanda zai cewa sarki zaki na da kuskure shi ma yana da kuskure ni da ni ina da kuskure kowa na da kuskure ina fata sarki za ka fahimta sosai sosai haka abin da yake da kwanka sarki zaki kai hakuri to Allah kai hakuri ba da ba na bar wa Allah an tsaya da shi ya hakuri kai hakuri Allah ka kulle wannan tsafta kai ta mutunta kai na na bar wa Allah amma dai ba nan za a dogara ba ba a nan za a tabbata ba za a je gaban Allah ya hukunci insha Allah duk yadda muke bambanci a ne da kai sarki zaki in zalunce ka sai Allah ya isa ma in kan zalunce ni ma sai Allah ya isa mun ko ba haka ba haka ne ko na zalunce ka a baya gare ka ko na zalunce ka a gaba gare ka to Allah ne zai hukunci amma ka daina ma ka daina ka daina ka daina ma sauraron masu zagin sarki zaki ko zage ka zama tun shi ba shi da Allah shi da kan shi zai daina kan shi tsakanin da Allah wannan Ismail Salis tukur gaskiya abinda ba daidai ba kuma Allah ta'ala rufe roƙo Allah ka shirya da shi ya gano abin da ya ba daidai ba ne wannan matsalar muke nan mu yanzu na samu matsalar sarki zaki muna tare da kira samu matsalar da kai sai ya zo ya ta makarya ya ta makarya don ni in bata ka irin al'umma abin na da ban mamaki to ni ina mamakin sarki shi, wai in bata mutum ga al'umma wace riba zan samu sannan yau in da bata sunanka ga al'umma in ga Allah ina da lafiya kalu ba zan damu ba babban abin da ya kamata dan adam ya sa rayuwa ta shi kullum ya zama ina lafiya da ubangijin shi duk yadda aka bata kai da al'umma al'umma su ga cewa kai mutumin banza ne in kai ba mutumin banza kake a wajen Allah ba ka tsira wallahi wannan gaskiya na gode ya taimaka. Nagode, nagode, nagode sa da suna gode Allah ya saka muku alheri nagode nagode junior rozaki i magana na karshe don Allah ba su kira ku ya hakuri ku ya hakuri assalamu ah, alaikum junior rozaki nawa na junior rozaki ga abin da yaro ka yi go E, sai wani sari da banne eh amma da na ji sari gaba na ya eh sai da yi kai da kake kaya har yi min na wagana shi shi shi shi sani tukur shi yaro shi yaro yaron nan dai shi dai yaro daya daya nan dai guda gudan nan dai shi sarar da ina da wani magana da nake son na yi kan magana da malamin na yayi yanzu ya yi magana da kyau amma wai kuskure kai ma tana da irin naga kuskure gaskiya ne irin naga kuskure dai ka doki kudin ka kake ba yaro ko ni ba taba ma sani ba ba ka kaga how close da kake tare da ni ka ko kai ban taba gaya maka ba ah, amma da bakin shi ya gaya wa mutane <laughs> amma wallahi gaskiya sani tukun bai gyara ba sanar da kaga bai da kyau ne ka yi ka attack mutu haka ga amma tun da na so magani gayi na laran rasulun amin youtube page youtube page to da ba so in tambaye ka amma na yi kamar ya doki eh ya doki suna na fa yana cin abinci kan youtube ni ban taba ma har yanzu ma ni ban taba hana shi ba saboda na gani ba komai bane amma yaron nan mugun yaro ne na sarar da wannan maganar shi da maganganun da yin da kana dokin shi like some kind of light stuff no maganar shi ne is dangerous ya ce a neme shi ne a hukunta shi don maganganu shi ne da kara su shek ta yi wa cewa kara generate wani kiyayya ka ba wani ka bayyana kenan ko eh yana so ya generate wani kiyayya wai na zage shi da Bauchi na zage shi Junaidu na duba yaro nan fa <laughs> wai ni na ni sarki zaki <laughs> wato ai ya san ai ya san ne ya san cewa kaman irin a baka bana kulawa ya san cewa kaman eh, in na duba shi nake gani na ga cewa shi bai kai matsayin zuwan tanka ya san ba zan tanka ba ya sani ina ga shi yasa yake wannan wautan shi to amma bai san kaman na kyale shi bane bai sani bane <laughs> <laughs> sannan ba la ba kudin daji a ba ka kudi zai tafi shago kala su kudin wallahi eh amma kama shi dai da za a yi nan dai wannan dai ban yafi wannan ba amma na yafi amma kama shi kama shi kullun nan dai jinar zaki she ya provide waya na baba duka nake ga maka shi ni na bara kama shi kulle shi ni zan kulle yaron nan ni zan kulle yaron nan kai da kuma za ku gani live kan facebook ni zan kulle yaron nan to ko shi da wane ne dai na bar su da Allah na san babu abin da ɗayansu dai zai ce wai shi ya bani babu abin da ɗayansu zai zuci zai buga kirje ce ya bani shi da kowane ne su kuma malluman da ya zo yana musu karya da ƙage da sharin wallahi ka yaron nan yaron nan yaron nan butulu ne to ni da ni ya ce a biya ne ai eh, aiki kana turai ka merge aikinka da yin program ana easy bane hmm yaro na ungrateful guy wallahi very very very very very very wicked guy wicked guy ne eh wicked irin su ne kaga yanzu za ka yi ma wani alheri ma kaga kana shakka kana tsoron ka yi wani alheri irin wayannan yaro irin don irin wayannan yaro shega kana shakka ka yi wa wani alheri Allah ya gyara to jira zaki na gode barin barka barin barka kenan na ga Nigerian flash na yanzu eh, maybe shi ne <laughs> maybe shi ne to na gode jira zaki barin barin barka kenan okay all right okay to jama'a ku yi na barku kenan insha Allah za mu fita zuwa an jima muna da program da malam na eh, Eh, za mu fita kenan mu ma insha Allah to Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya tsare mu ya mana tsari ya mana tsari da makiya na kusa da na nisa wayanda muka san su da wayanda mu san su ba yana ban mamaki yawancin mutanen da zaka zauna ku yi mu'amalan kirki domin a samu ci gaba wallahi yawancin su su ne mugayen mutane yana da ban mamaki wallahi yana da ban mamaki yana da ban mamaki wato ya ba da hakuri ya ta ba hakuri ya cewa na ki yadda ya zo kusa da ni ya da kamin wannan makirci in yadda ka zo kusa da ni a ba zan yadda ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na bar mu